يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيء بعد تراكم الكتاب الجامع الترمذي وسنن الترمذي نا ابو عيسى محمد ابن الترمذي رحمه الله تعالى ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي هو الترمذي هو الترمذي a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal garin biyu jihar borno mun karatu duka ashirin da nawa ne da takwas ko da tara kai ɗan waje ne ɗan waje sun fi da lamba ko to mun karatu duka ashirin da tara a kai to ta da Allah karatu nawa yau shi ne karatu na talatin insha Allah haka ne na ina jin mun yi karatu tuka mun tsaya a ba'a kitabun zakati babi na bakwai hadisi na 628 yau za mu tashi eh, bakwai yau za mu tashi babi na takwas hadisi na 628 haka ne muna daren daren laraba ke laraba daren ashirin da shida kenan daren ashirin da shida asabar ladi litinin talata laraba daren ashirin da bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da na boko yau eh, nawa ne uku daren hudu kenan ga watan biyar watan mayu ko me kukar akuya kenan dubu biyu da goma sha shida miladiya amin babun ma jaa laysa fil khayli war raqiqi sadaqa imamu turmudi yace babin bayanin da yazo yana nuna da doki da bayi ba a bada zakar su alkhaili doki war raqiq da bayi ba a bada zakar su alkhaila doki wal khaila wal bighala wal hamira ko ba ga doki da bayi ba a bada zakar su ina imran ina ina ibrahim حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء ومحمود بن خيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن إراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة babu akan musulmi a dawakansa duk yawan dokinsa yana da doki dubinnai miliyan babu ba da zakarsu wala fi ko a bayinsa yadda muka ce idan awaki tumaki sun kai wani adadi ana ba da zakar su to wakai ba a ba da zakar su musamman in ba ana nufin kenan wakan da ba na sayarwa ba haka bayi an gane ko sai ya ce wa fil hadisi an ali wa abdullah ibn amri قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ta ilimi suka ce babu a cikin doki wacce wannan dokin take sa'ima ba a ba da zakarta sa'ima ce ko ba gairu sa'ima ba horarriya ce ko ba horarriya ba ba a ba da zakarta akwai sa'ima wala hakan nan game da bayi idza kanu lil khidma in sun kasance na hidima ne sadakatun ba a fada da an gane ko mutum yana da bayi amma bayin nan na hidima ne na aikin gida ko da kai na a hau kawai a yi ado babu zakka cikin cikinsu illa an ya kono littijara ɗayan sun zato na kasuwanci idan mutum yana da dawakai na sayarwa misali yana sai da su dubu ɗari ɗari yana da guda takwas ka sun kai dubu ɗari takwas sun kai lissafin zaka an gane ko ko yana da bayi amma bayin na sayarwa ne to ka in sun kai lissafin zaka za ba da zakkan su zakkar kayan kasuwanci zakkar kuɗi ya yi wallazina amanu an fi komin tsayi ba ma sabtun ta tsayi ba ma kasabtum abin da kuke tattalawa na kasuwanci amma in ba na Eh, kasuwanci ba to babu zanka a ciki sai malace fa idza kanu litijara in in dawakan da bayin na kasuwanci ne fa fi asmanihim azzaka a cikin kudin su ana cire zakka idza hala alaiha alhawl idan shekara ta zagayo alhawlu shekara qur'ani ya kira shekara da alhawlu wal walidatu yurdina awladahunna haulai ni kamilai ne an gane ko sada kuma ya kira da sana wa eh, sana ta'arudu malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana min daruhu 50 al-fasra bab ma ja'a fi zakati al-asl bab bayani da yazo na zakar asl bala menene asl don kaji yana da zaki ko eh, bayani da yazo game da zakar zuma حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه التنيسي عن صدق بن عبد الله عن موسى بن يسار النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي في العسل أتكن زما في كل عشرة أزوك زق في كل عشرة أزوك زق معنى idan mutum yana da zuma a kowace eh, ashirarci a zukin tulu goma zikun zai ba da zakar tulu daya. an gane ko kaga wani yana maganar zuma yi zuman da kansa Kudan kuma shine nahlu nahalu da ha wa auha rabbuka ilan nahli an takhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un lin-nas kaga zuma magani to kaga a tulu goma za ka ba da zakar tulu ɗaya shi kudan zuma kuma Allah ne ya gaya maka inda zai zubar da sa. dan wa auha rabbuka Allah yayi ilhama ta sako zuwa ga kudan zuba wa auha rabbuka da nakhli an ittakhidha min al-jibali buyutan ki samu dutse ki zuba zuman ki akai ki yi saƙen ki akai min al-jibali buyutan sanan wa min ash-shajari ki samu bishiya shi ma ki wa min ma ya arifu da abubuwan da mutane suke jerawa na danga da sauran suke shimfidawa <clears throat> na kara da sauransu to kaga wuri uku yace masa min al-jibali wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu shi yasa ibn al-qayyim cikin miftahu dar sa'ada sai ce cikin iko Allah kuma kudan zuma ta fi gidanta ya fi yawa da sakenta ya fi yawa akan dutse an gane ko wanda yake bi masa a yawa kuma shine kan eh, bishiya wanda yake bi musu kuma shine abu da yake fadawa yadda kuma Allah ya jera haka ta jera ita ma an min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rif an gane ko to kun ji zuma ana bada zakka a tulu goma za ka bada tulu daya wani hadisi imam al-baihaqi ya ka cikin sunan al-kubra wa fil babi an abi huraira a babi an samu hadisi makamancin haka cewa ana cirewa zuma zakka ruwayar abu huraira wa abi sayyarat al-mutuhi wa abdullahi ibn amri قال أبو عيسى حديث ابن عمر fi isnadihi maqal hadisin ibn umar wannan da yace wai a tulu goma na kudan zuma na zuma kai zaka bada zakar tulu daya ko a garwa goma na zuma zaka bada garwa daya ko a jarka goma na zuma zaka bada jarka daya fi isnadihi maqal a isnadin hadisin akwai maganganu wala yasihu anin nabi fi hadal babi kabiru shay bai inganta ba daga annabi a batun wai babin ba da zakka na zuma ba a samu wasu hadisai eh, manya-manya ma'ana dai kamar ma yana isara ba a samu hadisi da ya inganta wanda yake magana za a ba da zakar zuma ba an gane ko ah, shi yasa imamul bukhari ya yi bayani a sanadin wani hadisi ne Matuluk ya zo cikin ba. Eh, eh, ya zo abdullahi matruk a wannan sanadin akwai wani abdullahi kaza abdullahi dan umar kun duba hadisin farko na babin zuma da. haddathana muhammad bin yahya an saburi da haddathana amr bin abi salama a tinisi an sadaka bin abdullahi an gane ko to an musa bin yasar annabi to wannan shi akwai matsala akan ingancinsa an samu wani hadisi makamancin haka wanda na Abu Huraira wanda Abdurrazzaq ya kawo cikin musannaf annabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Yaman A zuma a rika raba goma a ɗauki ɗaya a matsayin zakka amma a madogaran sa akwai Abdullahi ibn Muharrir Imam al-Bukhari yace ya faɗa cikin Tarihul Kabir shi wani mutum ne matruk ba a karɓar hadisinsa kuma Imam Bukhari ta hadisai akan cire zakkar zuma gaskiya babu hadisi ɗaya da ya inganta inji Imam al-Bukhari Ibn Hajar cikin Fathul Bari sharh Sahih Bukhari yace akwai hadisin abi sayyar wannan shi ma eh, wanda Ahmad da Abu Dawud da ibnu Majah suka fitar wanda shi ma manzo Allah ya ce a bada zakka ɗaya bisa goma na zuma to ya ce shi kuma hadisi ne munqati saboda haka jama'a duk hadisan da suke bayanin za a cire zakkar zuma ba su inganta ba to tunda ba su inganta ba me kenan abinda akwai shi ne ba a bada zakkar zuma don ba a kama hujja a musulunci a aza wa mutane aiki a kawo wani aiki a bashi matsuguni a musulunci sai da ayin qur'ani muhkama ko da hadisi ingantacce to ba a samu aya muhkam ba sannan ko ba a samu hadisin da ya inganta ba kenan babu zakar zuma wal amal ala hada inda akal ahli ilmi wa bi yaqul amma wa isaq wa qala ba'd ahli ilmi laysa fil asal shay zuma ba a bashi duk da akwai masu cewa ana ba da zakar zuma amma wa sadaka ibn abdullah laysa bi hafiz wa kar khulifa sadaka ibn abdullah ay sabana akan sadaka dan abdullah wanda yazo a riwayar hadisin da muka karanta farkon babin cewa tolo goma na tolo goma na zuma ana bada zakka to a sanadin akwai eh, akwai abinan eh, sadaka dan abdullahi to yana da matsala shi ba hafizi bane a na hadisi وقال خلف صدق ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافي قال سألني عمر سيدنا عمر يا تنبيني بن عبد العزيز دان عبد العزيز عن صدقة العسل جميل ذكر مي زما صدقة العسل ذكر زما قال سيدي قلت لك ما عندنا عسل أي بامد الزما ورمو نتصدق منه بل مو صدقه دشي ولكن اخبرنا المغيرة بن حكيم انه قال مغيرة بن حكيم يا بام لاباري انه قال ليس في الاصل صدقه زما با با با با da zakarta sai dai kana iya sadaka da ita na ganin dama fa qala umar sai sai umar yace sai umar dan abdul aziz yace mughira dan hakim adlun adali ne yarda jan mutum ne fa kataba ila nas ya rubuta mutane an tuba a sauke ta ne yana nufin anu da gare su me ake nufi anan nan Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara masa yarda da mu ka'ida ana buƙatar shugaba ya yi karatu tafassahu qabla an tusawwidu haka sai na Umar ya ce ko qabla an tusawwidu kuma ko da kana da ilimi ba a cin gacin sa abinda baka gane ba sai ka tambaya Umar dan Abdul Aziz ya nada kwamiti na karɓar zakka akwai masu karɓar zakkan awaki tumaki dabbobi da kayan kasuwanci da amfanin gona da zakatu rikas da sauransu to a kwamitin har ya ware kwamiti masu tara zakar zuma za masu tara zakar zuma to shikenan kwamiti da suna cikin wannan aikin sai nafi'u nafi sai ya zo sai umar dan abdulaziz ya ce masa ya tambaye shi ya ce yaya karban zakar zuma kenan kamar shi ma Umar da Abdul Aziz yana da shakka a kan lamarin sai na biyu ya ce ah to ni a garin mu akwai zuma ne balle ma mu damu da shi har kana tambaya na zakar zuma to ai mu garin mu ma babu zuman da ma za ka tura ka bi zakarta sai ya ce amma mughira dan hakim ya bani labari cewa manzo Allah ya ce eh, cewa laisa fil asl sadaqa zuma ba a cire masa zakka umar dan zai ce wai wai wai ai mu mughira dan hakim adali ne mun yarda da shi saboda haka sai umar dan abdulaziz ya rubuta takarda ya tura kwamiti da aka nada su tara zakar zuma an sauke su sannan zuma da suka karba zakka din su mayar wa masu ita ba a cire zakar zuma babun ma ja'a la zakata alal malil mustafadi imam turmuzi yace badin abin da yazo babu zakka alal malil mustafadi akan dukiyar da ake amfani da ita hatta ya hula alaihi alhaul har sai shekara ya zagayo حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عن عبد عن ابن عمر قال رسول من استفاد مالا يجي معنى لا زكاة على المال da ake amfani da shi in nace a da ake amfani dukiyarsa aka yi maka kyauta shi lokaci da yanzu kawai kana zaune kawai sai aka ce wani ya ba kyautar miliyan ɗari kai wannan dukiyar mustapha kana tafiya a dajin da ba gida ba hanya ba ne sannan kuma eh, babu kowa sai ka tsuntuwa a wajen malul mustapha ina ba ta gane sanin ko kayi tsuntuwa yau ba an taka yi cigiya na shekara ba sai ka tsinci miliyan ɗaya sai ka sassana gidajen radiyo ana ta cigiya sai shekara ya zagaye ba game shi ba sai a ɗauka ka. to ba miliyan ɗari ya kai zaka ba ba ba za ka cire masa zaka ba sai shekara ya zagaye amma ku gane yanzu lissafin zakka naira dubu ɗari bakwai da talatin da yan kai in yanzu aka baka zakar miliyan aka baka kyautar miliyan ɗaya yanzu kana talakar ka to ba za ka cire mata zakka ba sai shekara ya zagayowar haka sai ka ga canjin da ya rage ya fi dubu ɗari bakwai ɗin da abu ɗin ya kai da zakka sai ka bar kuna ji amma yanzu ya baka kyautar dubu ɗari bakwai kaga saura dubu talatin ya cire ya kai zakka aina za ka ina ka ne to tsaya a can ba za ka zauna ba ina ibrahim kira shi na'am anan ce misali sai aka ka kyautar dubu ɗari bakwai ka kai zakka ba sai ka je kai sari kawai da shi kana zuwa sai ka ci riban dubu arba'in sai ya rufu ya kai nisabin zakka to sai ka cire zakka ke. in an ba shi kyautan kuɗi yana ƙasa da nisabin zakka kana zuwa duk ran da ya cika nisabin zakka kawai sai ka fara cire masa amma ya ba shi kyautan kuɗi ya wuce nisabin zakka to kai sai shekara ya zagaye dan abu da ya ga hannunka ya kai zakka sai ka ci wannan kenan aina in an zo karatu ba a tafiya yawo na wanda ya samu kyautar dukiya babu zaka gare sa sai shekara ya zagayo almalul shi ne yadda na gaya muku malul Mustapha eh, na gaya muku kashi ɗaya biyu a cikin kashi ɗaya biyu shine kamar dukiya da ka tsinta ko ba haka ba ko kuma dukiyar da wani ya baka kyauta ko ko dukiyar da aka baka a matsayin gado don za ka wani bashi da dubu hamsin ɗin kansa baban su ya rasu mai kuɗi ne take ya samu eh, gado miliyan ɗaya miliyan biyar wani ana cewa samalil mustapha shi ma sai shekara ya zagaye amma yan bashi shi kasa da nisabin zakka sai ya juya shi sai kai nisabin zakka take sai ya bada zakka shi kun gane wannan wa fil babi an sarai binti nabhan al-ghanawiyya wannan ba sai wannan kadai ba mun ce shanu ba sai sun kai talatin ake ba da zakka ba sai wani ba san shanu talatin ya ba ka so ai ya ba ka kyautan shanu eh, hamsin kaza to kai ba za ka kira zakkar su sai shekara amma sai ba ka sai ya aifa wurin ka ya ba kasa da lissafin zakka sai ya aifa wurin ka ya kai zakka saboda haka wani abin da wasu yan kasuwa ba su zama wai mutum yana juya kuɗi sai ya ɗauka duk ran da kuna ya kai nisabin zakka sai ya jira shi ya sake shekara a ka fara jari ka da dubu hamsin kana tsari ka zo ka zo dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ɗari shida duk ran da kana tsari kana zuwa yana kai ɗari bakwai da yana kai nisabin zakka sai ka ba da zakka sai ka rubuta daɗin wannan rana sai in shekara ya zagayo daidai wannan daɗin ta ka ba zakka kuma ba a yarda daɗin ya zai wuce ba amma an yi da before date din ka bada zakka da annabi ya tura kwamitin su karbi zakka da aka ce sai Abbas ya ki bada zakkar shi sai kwamitin su zo suna surutu Abbas bai bada zakka ya rasu sai annabi ta kada ku zarge shi shi Abbas shekara da ya wuce ya bada zakkar shekara biyu saboda haka ana iya bada zakkar misali mutum ne ga wata annoba ya faru ga wata masifa ta faru irin abu wanda misali shekarun baya ke faruwa a irin jos ko yan gudun hijira kaza kaza ina fata an gane to yana iya ba da zakarta na shekara biyu sai a yi abu mai dan kauri kauri a taimaka wa mutane in shekarar ya zo ba sai ya ba da sannan kuma mutum yana iya ba da bi ko lokaci. misali ana cikin tsadan kayan abinci tsadan hatsi lokacin zakarta kuma suna wata uku biyar shida to yana iya cirewa a wannan lokacin don ya wadatar da mutane in lokaci ya zo kuma ba sai ya cire ba eh, bari mu gama babin na samala da muka yi tambayar حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يقول عليه الحول عند ربي sai shekara ya zagayo a wajen mai ita rabbihi mai ita duk da fadin da manzo Allah yake cewa a daina cewa rabbu kada wani ce wani rabbi wani ubangida na ce rabbi yayi amfani da kalmar sayyi wannan nan don ya nuna maka wancan halin alal tanzih ina fata an gane Eh, ma'ana kada mutum kamar ana an karhanta haka kada mutum ya yawaita fadin haka amma jiba jiba wannan babu laifi inna hu rabbi ahsana maswaya inna hu la yuflihu az-zalimuna irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati lati qatana aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim قال أبو يسا وهذا أصوب من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعلي بن المديني ما imam إمام البخاري وغيره من أهل الحديث وهو كثير الخالد ينادي يوم kathirul ghalat ابن المديني شو عبد الله بن زيد بن أسلم وغروي عن غير واحد من أصحاب النبي أن لا زكاة في المال المستفاد an rawaito daga mutum ba ɗaya ba biyu ba ba na biyu babu zaka dukiya da mutum ya same sa lokaci ɗaya kamar na gado ko kyauta ko tsuntuwa hatta ya hula alayhi hausa shekara ya zagayo wa bihi ya hulu malik bin anas wa shafi wa ahmad wa ishaq wa qala ba'du ahli al-ilm idza kana indahu malun idan mutum yana da dukiya tajibu fi zaka wanda zaka ta wajaba fa fi zakatu to zai bada zakka ku ji yanzu misali dama kana da kuɗi na cire zakka kana cire zakka jarin ka miliyan ɗaya kuna ji sai ana gobe shekara zai cika ka cire ka sai wani ba kyautar miliyan ɗari to da miliyan ɗari da miliyan ɗaya na kan duk za ka haɗa su kai musu kasafi gobe <laughs> tunda za mu kana da dukiya a wurin wanda ta kai zakka wa in lam yakun inda wasu wal mal al mustafad to amma in ba shi da wani dukiya sai wannan wanda aka ba shi ya samu a lokaci ɗaya ba ta jibu fi zaka zaka ta waje ba sai shekara ya zagayo lam yajib alayhi fil mal mustafa zakatu hatta yaqul alayhi al hawl fa idza safa fa in safa da malan قبل أن يقول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع kun كنت ba? الذي wajaba فيه الزكاة kun gane wannan yawwa wa bi yaqulu sufyan thawri wa ahli al-kufa bab ma jaa laysa ala al-muslimina jizya bab bayanan da yazo babu jizya akan musulmai babu jizya musa menene jizya ne yau kana mana kwatance ne kaman ko jizyan za ka yi mana na kamar wanda aka ɗaura mara abu ya biya kamar misali na'am kenan abinda kafiran amana suke bayarwa kowane shekara shine jirgiya haka ne to bari mu baka tambaya kai wancan ka ji jizya ba to menene bambancin jizya da haraji ko na fahimta na fahimta ko kana da jani shek yakub albabnu yashtaki hunaka sayda da ishrab dawa wa ut shafaka Allah حدثنا يحيى بن أقسم قال حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي زفيان عن أبي عن ابن عباس قال ibn abbas ya ce qala rasulullah man ce. la tasluhu qiblatan fi ardin wahid alqibloli biyu ba zai yiwu ba a gari daya alqibla biyu ba zai yiwu ba a gari daya walaysa alal muslimina jizya musulmi ba ba da jizya to me ake nufi da wannan hadisi abin ake nufi da wannan hadisi babu yadda za a yi abin hadisi yake nufi addinai biyu su zauna a gari ɗaya wanda ƙarfinsu daidai wa daida dole sai ɗaya ya zama majority duk da wani hadisi ne da'ifi abinda hadisi yake nunawa in musulmai ne da yawa sai zanto garin musulunci ne sai a hana bayyana sha'airul kofri. an gane ku amma wani hadisi bai inganta ba sanin gwada yace walaysa alal na jizya babu jizya akan musulmai me yake nufi abin da ke nufi ba jizya ne abin da kafira mana suke bayarwa shekara shekara ba to shi kenan musulmi ana ga wani kafira mana gobe za a biya jizya kawai sai musulunta yau <laughs> to kaga yanzu wace gari an zo karɓar jizya an zo shi musulmi ne to ba za ka karɓi jizya ba don babu jizya akan musulmi ina fata an gari. shi da laisa alal musulmi na jizya ko kuma a'a ya fara jaddin eh, karban jizya ya zo amma an bada jaddin da tsayi misali an bada wata guda ke biyan jizya sai fara deposit na kuɗin jizya din kafin ya cika ta sai ya musulunta an gane ko to babu jizya a kan shi sai dai shin wanda ya bayar kafin ya musulunta za a bayar mishi ko ba za mu yi mishi ba to wannan anan ne za ku je ku tattauna kayan ku a gida حدثنا أبو كريم قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد وفي الباء عن سعيد بن زيد و ماذا وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى أبو عيسى يتي إمام الترمذي كنا حديث ابن عباس روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن النبي مرسلا والعمل على هذا عند أمة أهل العلم aiki akan wannan waje yawanci yan mabuta ilimi annan nasrani lalle banasare idza aslama iya musulunta wudi al'anhu jizyatu raqabati za a sauke masa jizya da yake raqabati yake kansa yake wuyarsa an gane ko wa qawli nabi da fada nabi laysa alal muslimina ushurun da annabi ce babu ushuri akan musulmai me ushuri cire ɗaya bisa goma da sunan jizya babu akan musulmai sai dai cire ɗaya bisa goma a amfanin gona na zakka in ya kai nisabi shine wanda yake kan musu inna ma ya nabi ana nabi da shi ya tura raqaba jizya na fansar kai wa bil hadith ma yafsiru hadha hadha haythu qala innama al ushur lalle ana bada jizya ne alal yahud da jizya yana kan yahudawa wan nasara wa laysa alal muslimina ushur babu jizya kan musu babu ma ja fi zakatil khuli me khuli su jan baki kenan ka da mata su jan baki su kwalli na'am su sarka shine ko wani irin sarka su da kana magana ne ya eh? khuli na muna jinka khuli sai wani ake kun ta takallam ka bari makwabcin ka eh sarka su warware su zo mai wani iri na gwal na mun ji ka ne yanzu abin da yake so nuna mana mata da suke sayan sarkar gwal da ɗan kunnen gwal an gane ko da zoben gwal da ribon na gwal da agogon gwal da warwaron gwal an gane ko da munduwar gwal shin za su ba da zakar shi da haƙorin makka na gwal an gane ko kaga haƙorin makka in na azurfa ne kai namiji ka sa ba za ta kayi laifi ba amma ba da niyyar ya ba in na gwal kuma sai mata an gane ko in namiji in mace wata sa'a wani makan gwal to kaga niqabi ya zama wajibi gare ta don kar magana da wanda ba muharramin ta bai ga ado kuma ana ce wala yuzina zinata kunna sai dai in ana lalura da yanzu sa niqabi baya yiwa to in za ta yi magana da wanda ba muharramin ta ba ta rige bakin ta wajibi ne sai ana ce wala yuzina zinata wannan illa li buulatihinna hakorin maka kuma ai in ka sa ma kare kyau to sannan kuma idan mutum ya sa haƙorin maka jama'a ko namiji ko mace in ya mutu za a cire don ba za a binne shi da kuɗi ba wannan kenan a aƙidar musulmai ba a binne mutum da dukiya yahudawa ne da wasu wayanda ba su yarda da fegan wayanda ba su yarda akwai kiyama ba in za a binne mutum sai a binne shi da kuɗi don wai su a wurinsu zai fita a wani ƙasa kada ya fita yana kura ya sa kaga sai a iya kokari kada america ta canza dalar sa to kare zai tashi kudin baya aiki <laughs> to mu da karatu da za mu ji kayan adon mata akwai zakka ko babu imam turmus ya je haddathana a kala ta sana abu muawiya عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن حارث بن المطلب عن ابن أخي زينب امرأة في عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قال سيدي خدبنا na الله manzo Allah ya mana khudba ba. qala sai ta ya ma'sharan nisa farin jakada yana kira ya ku taron mata kar alamar yana wa'azi ne wa mata don ka san ماتا Allah كوتا wa'azi da mata ya ku duk inda ka an jama'ashar taro yayi taro ne shi yasa a ranar kiyama in taro yayi taro sai Allah ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtar as-samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan annabi ce ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ta tasaddaqna ku yi sadaka tare da amr mabni ala sukun ittisalihi bi nunin niswa ku yi sadaka walau min huliyyi kunna koda daga cikin gwalagwalanku saboda aka yanta holiyu gwalagwalai kayan ado na gwalagwalai yanta gwalagwalai shine zinari da azurfa fa inna kunna aktsaru ahli jahannama yawmal qiyama ko mata fa ko kuka fiyawa a jahannama a ranar kiyama jahannama mata sun Fiyawa. yawa aljanna ba maza ya yawa aljanna ma mata sun fi yawa eh ne magana mafi inganci don cikin matan duniya ma kowane dan aljanna mata nawa nawa za a ba shi kafin urule ba wai da idan biyarsa za a bar su ba da matan duniya an gane ku sai dai abin da ake nufi depend to yawan mata din mata ai sun ninka mun ninka mun ninki ya kai hamsin ma ko arba ya kai hamsin ma. su ji kason su da yawa suna wuta da yawa ba suna aljanna <laughs> ina ba ta an gane yawa sai manzo Allah da fa inna kunna aktharu ahli jahannama yawmal qiyamah mata ko kuka fi yawa a jahannama a ranar kiyama ko kuka cika jahannama mu mazan jifa jifa ne don kuna zuwa wajen boka an gane ko kuna gulma kuna zamba kuna rena mazaje ta'asar ku yayi yawa ta'asar da maza suke ma don mata ne in eh, fashi dai ya kai karwar an gane ko dai a kai wa mata ya ayi kaza duk don mata an gane ku maza na wahala samu da kyar ko go ba kwaje a gida yana nemowa da kyar ke kina bata abincin ana zubar da shi a kwata to kaga mata su ne yawanci yan wuta duk da annabi ya faɗi dalilin da ya sa masu ka zama yawanci yan wuta annabi ta kuna yawan arnan cewa kuna yawan kafir cewa suka ce ya rasulullah muna kafir cewa Allah kenan sai annabi ce ina kuna kafir cewa mabi kuna butulce masa duk kyautatawa da ya miki ranar da bai miki ba sai ce me ka taba mu duk abin da ke tambaya yana baki duk ran da bai baki ba sai ki ce ka taba bani ba da za ki sabai wa saba'in ya baki sittin da tara duk ran da ya ce ba za ki na saba'in ba zai ce yi kai damu ba ka bari na na fita ita kenan tana deletin na baya ne matsalar ta kenan sai ta rusa baya saboda haka shi yasa sai ka kware in ba ka ba za ka zo ta ce na yi aure da wannan mijin nawa yau shekara ashirin bai min kayan sallah ba yau shekara ashirin to in ka bibiya wannan cikon na ashirin ɗin ne fa bai yi ba sha tara ɗin tun ya yi to amma kaga wannan tunda na ashirin ɗin ba a yi ba ma <laughs> rayu da nan da khairun kan to shekara ashirin bai miki kayan sallah ba shekara ashirin ɗin ne kwata-kwata bai miki ba ko a wata ko a na ranar sallah ne ba miki ya miki a muharram ya miki a safar in yake yi miki amma a lokacin sallah ne to a yi wa yaranki a yi wa wani a yi wa wannan don bai samu ba za ki haƙuri ba in akwai ai miki in babu sai yi hakuri aiki. wuta da ya zanto ba ya cin babu din ki duba wuta da ya zanto bai san babu ba kana ba su itace murus zai cinye shi ya ya fara cin kansa ba don ci da zuci na wuta ya cinye garwashin sai ya zama toka sai tokan ya sani wuta ba in ka bar shi ko ruwa bai taba shi ba shi ya fi kashe kansa ma mummunar kisa ai amma in ka watsa masa ruwa kawai zai rage amma in ka bar shi bayan ya cinye gumaguman sannan kuma sai cinye kanshi da kanshi sai ya zama toka tun yana fata barazanar zafi zai sanyi talau ka gani to haka ke ma in baki san babu za ki kashe auren ki murus murus yadda wuta take cinye kanta wannan ke saboda haka ah, manzala ce mata ku yi sadaka daga kwalakwalan ku حدثنا محمود بن غيلان قال حدث yanzu kaga mun fara jin kamshin sadaka wa gwalagwale wannan sadaka ne ne neman lada ba na zakka ba yawwa tunda yake walau walau yawwa حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شوبه عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن عمرو بن حارث ابن اخي زينب امراه عبد الله عن زينب امراه عبد الله عن النبي kaga daga gwalagwale ba wani sai gwalagwale ba kina iya sada kina iya sayar da kayan kwalliyar ki ma ki sadaka da shi an gane ko to a sanin ko an samu hadisin daga Zainab matar Abdullahi kuma ana son duk mace mace duk sadaka da zaki yi ki sa mijinki a ciki shi ma ana sadaka da shi don ana yace an samu hadisin daga Zainab matar Abdullahi don ranar da annabi yi wannan lecture a idi ne wannan lecture yace mata ku yi sadaka daga gwalagwalan don ka san mata zamanin annabi suna zuwa idi shi kenan sai matan eh, abdullahi sunanta zainab da ta zo gida sai ta gawa mijinta ba yau mun sha wa'azi annabi ya ce mu yi sadaka yanzu ni ga shi nan gwalagwalai na ga wasu kuɗaɗe na amma ka je ka tambayi annabi mana ko ya halatta eh, kai ma in maka sadaka ina mata an gane sai ta a ah, je ki tambaya dai nufin zakar annabi ya ɗauka ma eh, shi ya matsa ta bashi ko ita zai je ta tambaya da mai sai ta je shi kenan sai ta ba wa ɗan saƙo a tambaya masa annabi a ciki cewa ah, zainab ta zo tana tambaya tana son ta yi sadaka za ta yi tambaya wa mijin amma ta to mai tambaya don Allah idan annabi ya ce waye karkace matar wane fa don ta baya so a sani shi kenan da mai tambaya je isarwa annabi sai annabi ya ce wace ce sai aka ce zainab sai annabi ce ayyu zayani wace zainab ce sai dan sabo yake matar abdullahi to ba ta bai yi laifi ba annabi ita ta yi sharadi annabi ya yi sharadi nawa za a doka na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan قال أبو عيسى وهذا صوه من حديث معاوية وأبو معاوية وهم في حديث فقال عن عمرو بن حارث an ibn akhi zainab a asalin sanadin hadisin akwai gyara domin shi abu muawiya yayi wahami yace an amri bin haris a sanadin an ibn akhi zainab wasai abu mafi ingaji inna ma huwa an amri bin haris ibn akhi zainab akwai kuskure da aka samu a sanadin amma in ka dauko wannan gyaran ka sa hadisi ya inganta وغروي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي انا راى في القلي زكاه annabi ya ba da fatawa a gwalagwalai ana ba da an gane ko wa garwiya ana amr bin shu'aibi ana biya an jadi an nabi ana ra'a fil quli zakka wa fi isnad hadha al hadith maqal wa ikhtalafa ahli al ilm a sanadin sa akwai maganganu ma buta ilmi sun sabani fi zalika a cikin haka fara'a ba'd ahli al ilmi ma wasu ma buta ilmi suna gani min ashabin nabi daga sahabban annabi wa tabi'ina da tabi'ai fil khuli zakatun a gwalagwalai akwai zakka ma kana minhu zahabun wa fidda muddin na zinari ne da azurfa wa bi yaqulu sufyan al-thawri wa abdullah ibn mubarak wa qala ba'd ashabi an-nabi wa sahaba nabi ko sun fada minhu ibn umar wa aisha wa jabir ibn abdullah wa anas bin malik laysa fil khuli ba ba da zakar gwalagwalai wa haka an ba'd fuqaha tabi'in wa anas wa wa ishaq kafin mu daga anan kayan ado na mata muna iya mu kasa su gida biyu gida biyu an gane ko ko ko mu ce mu kasa ma gida uku akwai kayan ɗaki na mace mu kama daga gado ko da italian bed ne na dubu ɗari biyu dubu ɗari uku an gane ko su sho glass ɗaya ne in dai kayan ɗaki ne kuna ji aka mata aure da kayan ɗaki na miliyan ɗaya ko sama da haka da kushinsa menene to wannan tunda ba shago ta bude ba ina ba ta gane ba bilali ya ce ita ba to za a bada mai ba za a bada mai ba ta an gane ko amma in shago mai kwano ne zai bada mai zakka kun gane wannan bayani wannan mun dauki kayan daki da kayan kicin wayna ba a bada zakar su tunda ba na mai ba ba na sayarwa ina fata an gane amma in ita yar kasuwa ce tana sayan su gadaje su kushin kuma ta sa a ɗakin ta tana amfani da su in an ƙara riba ta sayar aga harkar kasuwanci to iya kai da zaɓin zanga za ta ba da me za ta ba da mun ajiye sai na biyu kayan kwalliya kayan kwalliya wannan muna iya kasa shi biyu akwai kayan kwalliya amma banda gwalagwalai banda zinari da azurfa an gane ko amma shi din ma za mu kasa shi biyu akwai foda akwai jambaki akwai wasu abubuwa ire-iren waɗannan safulan da mene ne katan katan katan sai don sayan su ina ba an gane da su abubuwa na lallenta su da yi da su mene ne ko da ya kai nisabin zaka kuɗin su shi ma ba zaka kayan ado na biyu ta wannan bangaren akwai sarka akwai warwaro akwai riba akwai ɗan kunne akwai zobe akwai munduwa irin wanda ake sa a wuyar kafa an gane ko da ire-iren waɗannan to su kuma ana kasa su in ba na zinari ba ba na azurfa ba ma'ana ba na gwal ba su ba cire musu sarka ba zinari ba ba na azurfa ba tana da sarka amma na karfe sarka na plastic ina fata an gane da ire-iren wayannan na lu'lu'u ko na yakutu ko na zabar jadu amma ba na zinari ko azurfa ba su duk ba a ba da suka ina fata an gane wannan amma kaga ta babar da ake ciki wanda ake magana za a cire musu zakka ko ba za a cire ba wanda ake magana a wannan babin shine wanda na zinari da me da azurfa wannan zinari ne zuna zahaba wal fidda amma don sarka din na lu'ulu'u ne ba za a cire masa zakka ba sai dai in na sayarwa ne za a cire masa zakka to a robe tijara ko na yakutu ko na zabar jan ina fata an gane to kenan yanzu bayan mun tattauna wannan isun kun ji abin da na gaya muku duk wanda ba zinari ba ko ba haka ba ba azurfa ba in ba na sayarwa ba ba wannan ba mu sabani ba a cire masa zakka ga ɗan hadisi akan haka ibn abi shayba ya kawo a cikin musannaf nasa daga ikrima ikrima yace laisa fi hajarul lu'lu'i hajarul lu'lu'i wala hajarin zamarji zakatu illa an yakuna tijara dan an ga sarkar zinari ko ga sarka na lu'lu'u ko na zabar jadu ba a ba da zakar su sai in sun zanto na kasuwanci in na kasuwanci ne ko suka kai lissafin zakka akwai zakka domin na suraya da imamu zailai wannan kenan saboda haka abinda muke so mu yi karin bayani a nan kenan yanzu abinda babi ne yake tattauna mana don mace tana da farka ko zobe ko warwaro wanda ba na zinari ba ba na azurfa ba ko ba na sayarwa ba to ba a kanta ake magana na ba ita ba za ta ba da amma mata masu sayan dan kunnen gwal musamman kanurai kamar shuwa duk suna da kokarin sai wannan sai su aje shi a matsayin dukiyar su shin za su rika ba da zakar ko ba za su ya bayarwa ba in na sayarwa ne wannan ba sabani a duniya za a ba da zakar shi amma ba na sayarwa ba ke kin sayi sarkar zinari ko sarkar azurfa ina mata an gane ko warwaro ko munduwa da kika saya sai kika adana a akwatin ki ajiya maganin wata rana ba san me zai zai faru nan gaba ba za ki ɗauka ki sai din matsala ya faru ko kuma kina wanka ki wa mijinki kwalliya da su to yanzu akan wannan gwalagwalan naki malaman duniya suke rubdugu a kai za ki ba da zakka ko ba za ki ba da zakka ba ina fata an gane sai ki saurara in ki je inda ke sai ki ɗau mataki to sai mu dawo mu tattauna sabanin malamai din akan haka da farko an samo daga abdullahi dan shaddad kamar akwai irin su ibn abi shaiba eh, ya samo daga afa ibn abi rabah dalibi ibn abbas da ibrahim nakhai da sa'idu dan jubair da dawus da abdullahi dan shaddad suka ce fil a zaka ko zakatu duk wani sarƙoƙi na gwalagwalai na zinari ko na azurfa ana ba da zakarsu shaddar ya yi ƙari ta hatta zobe in kina da zobe na gwal ko na azurfa dole ki ba da zakar shi an samu daga har yanzu da na kai suka ce abinda sunna ta tabbatar a cikin gwalagwalanki zinari da azurfa ko ba ta sayarwa ba ko na ajiyan kuɗi ne ko kuma ko na ajiya ne don kada kuɗin ke lalace ko na ado ne to dole za ki ba da zakar ibn abi shayba ya kawo a musannaf nasa yace waki'u ya ba mu labari daga musawirin warraq daga shu'aib dan yasar sai na umar dan khattab lokacin da yake khalifanci ya rubuta takarda zuwa ga sahabi dan wasu abu musa al-ash'ari yace an murman qibalaka min nisa'il muslimina an yuzakkina hulihinna ka umarci mata a ɓangaren da kake gwamna matan ka, matan state naka in dai musulmai ne su ba da zakar gwalagwalansu ko ya kai nisabin zakka ko bai kai ba ina fatan kuna gane wannan zance za a yi kayan daɗi ne malam buba ko ba haka ba ai wanda yake gata ne da wannan wani ina yake da kuɗin masara ma bai samu balle kuɗin gwalagwale su ba da su. imamu bukhari a tarihi nasa ce mursal ya kawo nan imamu darar kudin ya kawo hadisi daga amri dan shu'aibi shi kuma daga babansa daga kakansa baban kuma daga kakan amri ya karbo daga abdullahi dan amri annahu kana yaktubu ila khazinihi salim abdullahi dan amri yana rubuta takarda wasiƙa zuwa ga storekeeper sa salim an yakhruja zakata kulli nisa'ihi kullatan cewa a cire zakkar mata na kowane shekara na gwalagwalansu ya cire zakkar matansa ibnu abi shayba ya ka hadisi a musannaf dinsa daga waki'u daga jarir sanadinsa ya tike zuwa ga abdullahi dan amri annahu kana ya amuri nisa'ahu an zakina hulihinna yana umurta matansa shi abdullahi dan amri su ba da zakar gwalagwalansu kuna ji asubulus salam imamu sinani al-yamani asubulus salam sharh bulugul maram ko imamu sinani al-hafiz al-yamani hakimi ne shi ajiya ne shi amma mai ilimi ne yawwa ya faɗa akan gwalagwalai akwai maganganu hudu magana farko wujubin zaka wajibi ne a bada zakar gwalagwalai Shi ne mazabin hadawiyya da jama'atul min salaf kuma ne ɗaya daga maganganun imamu shafi'i Ya yi magana biyu an gane ku. sannan kuma ah, an samu kuma magana na biyu wasu suka ce ba wajibi ba ne a bada zakkar su ba wajibi ne a da zakar gwalagwalai in ba na sayarwa ba ne mazabin Malik da Ahmad da Shafi'i a ɗaya daga maganganun sabi na uku suka ce zakar gwalagwalai shi a rika bada aronta idan kina da sarkar gwal ko ba gaba da shi shine ki rika ba wa kawayenki aro su yi wa mijinsu ado shine wannan shine magana na uku yadda zara kuna ya samu daga Anas da Asma'u binti Abi magana na hudu zakka ya ba, amma sau daya idan ke ba da zakar gwalagwalanki sau ɗaya, to har ki rabu da su ko shekara a ɗari nawa ne babu cire musu wata zakka shan mubaraka fori bayan ya taso maganganu na guda hudu sai ce wa azharul aqwal dalilin a maganganun nan wanda yafi karfin dalili wujubi ha wajibi ne kawai a cire zakar gwalagwala an gane ko ba wai wani aro aro ko cirewan ga kowace shekara in ba za ki jure ba ki sayar ina fata an gane shine magana da yafi karfin yanzu shan mubaraka fori ya kawo dalilan sa da yake nuna wajibi ne na daga ciki akwai hadisi amr dan shu'aibi daga babansa da kakansa wanda abu dauda ya rozo a sunan nasa hadisi ya inganta cewa ana ba da zakar zinari da azurfa gwalagwalai na ado ko da na ado ne ba na sirwa ba na daga cikin akwai hadisi ummu salama annaha kanat talbasu awdahan min zahab tana sanya munduwa na zinari irin wanda zaka ana sawa a kafa an gane ko akwai wasu fulani suna sa a kafa da wasu bari bari da wasu ana sa shi a wuyar kafa ummu salama tana da shi na zinari sai ta ce ya manzo Allah a kanzun huwa wannan yana cikin taskar da Allah zai mai da shi wuta a ranar kiyama da yace wallazina yakni sunan zahab wal fitta wala yunfiquna hafi sabila fa bi azabin alim shin wannan yana daga cikin taskar da ranar kiyama za a mai da shi dutsen guga na jahannama a rika guga jikina da shi sai annabi ce idza addaiti zakatahu falaysa bikan in kina ba da zakar da kowace shekara bai shiga irin wanda za a miki azabar ba kina kishiyar zance ba in ba ki bayarwa ba za a miki azaba da shi wani hadisi ah, abu dauda ya roto da alhaki da dara ne da bai haƙi a cikin sunan al-kubra an gane ko kuma al-hafiz ibn hajar ya kasa cikin bulugul maram na daga ciki akwai hadisin Aisha eh, na daga ciki akwai hadisin Aisha wanda Abu Dawud ya rawaito kuma hadisin Abdullahi dan Shaddad Abdullahi dan Shaddad yace dakhalna ala Aisha zawjin Nabi mun shiga wajen Aisha matar Annabi wa qala sai Aisha tace mana dakhala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace Annabi ya shiga wurina fara'a fi yadi fata khatim min waraq sai a hannuna sai ya ga warwaro na me na azurfa Ba qala ta nabi ce ma hadha ya aisha me wannan ya aisha Ba fa qultu ce sana'tu gunna atazayyanu laka ya rasul na yusna'i maka ado ya manzo Allah kana ta nabi ce atu adina zakata gunna kina bada zakar su ne qultu la aisha ce a a au ma sha Allah kana ta nabi ce huwa hasbuki minan nar wannan kadai ya ishe ki bala'i a wuta ta wani warwaro na zinari kuma bai ce ya kai nisabi ko waro eh, sheshin gwal na shi na dubu hamsin ne na kaza ne na kaza ke lissafi ki raba shi arba'in ki cire ɗaya zakka sai ki cire kuɗi annabi ya ce wannan ya ishe ki a wuta kuma imamu haƙi ya ka cikin mustadrak ya ce ingantacce ne akan sharaɗin bukhari da musulmi na daga ciki akwai hadisi asma'u yar yazid wani imam amma ya kawo musulun nasa wanda yake haddathana ali bin asim an abdullahi bin usman bin khaytham an shar bin haushab ana asma bint yazid qalat asma tace dakhaltu ana wa khalati ala nabi mun shiga ni da innata wajen annabi wa alaina aswira muna sanye da wani irin aswira warwaro ne amma yana da kauri yadda kasa ana surkuli ko menene wani mai dan kauri na gargajiya to za to warwaro ne amma shi yana zuwa da kauri da fadi munduwa haka da munduwa min zabi na zinari fa qala lana sai annabi ce da mu a tudiya ni zakata ha kuna ba da zakarta wa qulna sai muka ce la a a fa qala sai annabi ce amma ta khafa ne an yusawwira kuma Allahu asuratan min ba ku tsoron Allah ya mayar muku shi mun duwar wuta a nan na bulugul maram wata mace ta zo wajen manzon Allah a hannun yarta akwai munduwar annabi ta kina ba da zakar da ta a sa annabi ta ai wannan ya ishe shi azaba a wuta sai ta ce ya manzon Allah ai na yi shekaru da yawa ban cire ba sai ta yi eh, ba shi kawai ta ce na ba da zakar shi a samu mabukata duka ma a baya wannan dai ya nuna maka in ma kina da wannan gwalagwalan yin shekara biyar ba ki ba da zakka za ki lissafi da cire na shekara biyar goma shekara goma dan zakka biya a ku mun ake حدثنا da من ذاكرته قال حدثنا ابن لهيئة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن امرأتين كاغا magana mafi inganci ana bada zakar su lalle mata biyu wasu mata biyu atata rasulullah sun zo wajen annabi wa fi aidihi ma suwarani min zahab kaga abin da na karanta muku da a hannayensu akwai munduwa na zinari kowace ce ɗaɗɗaya sai manzo Allah ya ce a tu'addiyani zakatahu kuna ba da zakarsa kuwa qala ta'ala sai suka ce a ba ma bayar fa qala lahum rasulullah nabi ta rasul atuhibbani an yusawwirukum Allah bi suwaraini min kuna so Allah ya tufata da ku da mun duwa biyu na wuta qala ta sai suka ce la a a ka sa nabi ce fa addiya zakatahu ku riga ba da min zakarsa an gane ku ku riƙa ba da zakar to ko da shan mubaraka fori a shara ya kawo hadisu abu dawud da ya kawo sunan irin wanda na gaya muku dasu an namra'atan atar rasulullah wata mace ta zo wajen annabi wa ma'aha ibnatu la da yarta wa fiye yadi ibnati ya maska, ne an yarta akwai munduwan guda biyu ghalibatan masu kauri min zabi na zinari sai annabi ta to dina zakata da kina ba da zakar munduwan nan alala sai ta ce a'a qala sai annabi ce aya surruki an yusawwiraki Allah bihi ma yawmal qiyamati suwaraini minna kina son ranar kiyama Allah ya mai miki so mun duwa na wuta fa khala'atuhuma sai matar ta cire fa alqaduhuma ila nabi duka bi ta jefa wa annabi ta ce huma lillahi wa rasuli na bar wa Allah da manzansa ba zan shiga wuta dan su ba wannan akan wannan mazhabin ibn al-mulk ne ya tafi da munbir ya tafi da al-hafiz ibn hajar da imamu zailai na nasbur raya saboda haka ki dole ki bada zakar su in baki bayar ba kina kallon sa akwati za su zama miki bala'i a kiyama shekara dubu hamsin da za a tsaya ana hisabi da shi Allah zai mai da shi dutsen guga na wuta ya rika guga ki da shi har shekara dubu hamsin ba daga nan wani ba su min tabi kafin a ce miki da inda za ki zauna a wuta da duk wanda baya ba da zakar dukiyarsa babun ma ja a fi zakatin khadrawat ko eh wacce za ku gama babin abin da ya zo na zakar al khadrawat kayan danne kayan danne kayan gwari ya kuwa alaihu an gane ko ah, gasiya biran kenan magdum ko ba haka ba da su gui karkashi da lalo kenan an gane ko ah, dana meja kubewa kenan a ah, shi kubewa bai shiga kayan danye ba don ana kauɗin shi ana busarwa kankana an gane ko da sauransu khadrawar kayan danyen mun fi kana daga gaba abbas abbas ɗan abdul muttalib babba annabi ci gaba oh, duk babu sai wani shekara shekara na uku in zai bada zaka in ya karu ma ana za a samu karuwa a zakan da zai bayar in ya ragu ma a can za a samu raguwa a zakan da zai bayar masha Allah باب ما جاء في زكاة الخضروات حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن العاص بن أمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي معاذ أن جبل يعرف تسكر دعوة النبي يسأله عن الخضروات ينا tambayar sa ذكر كاين أني وهي البقول شنو كاين أني danye كان بيت ليس bayta laysa fi hashay قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يسيء في هذا الباء عن النبي شيء وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة أكاية أن يباع بعد زكاة قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه وشعر وغيره وتركه ابن مبارك kamar hadisan da suka ce ba za a bada zakar kayan ɗanye ba ba su inganta ba an gane ko kamar abin da malai ya ishara kai. kuma ba a samu hadisan da kuma suka ce za a ba da zakar su ba shi a nan aka yi maganganu malamai sun tattauna akan zakar kayan ɗanye imam mali da shafi'i suka ce zakka bai waje ba a cikinsu ba an gane ko kamar abu yusuf eh, sorry kamar eh, abin imamu abu hanifa yana ganin zakka yana cikin su da su abu yusuf da sauransu hujjar su ya yi wallazi na amuru an fi ko min ɗai ba ta ma kasantu wa min ma akhrajna lakum sai imamu shafi shi a wurin abu an ibn Allah ya cire abin da zakka abu ne ke fita da ƙasa in yana fita da ƙasa kawai a cire zakkar su. an gane ko kawai a cire zakkar sa shi aya ce madubinsa to a nan malamai sun tattauna tattaunawa mai tsawo amma dai kamar tumatir in an kaudar su ana yanka abusar kaga ana iya buhunsa kuma ana iya ajiye shi akwai zakkarsa kubewa ana yanka abusar kaga akwai zakkarsa da sun amma kamar yakuwa kamar alaihu kamar dogare wayannan ganyayyakin ai babu zakka a cikin su ina fata an gane amma yanzu idan mutum yana da mangoro zai auna su buhu buhu in ya kai lissafin zakka zai ce tunda an tuko min tsaibati ma ka sabtu wa ma ka na abinda za a iya duk da wasu na cewa sai sai abinda za a taskance a aji amma shi imamu abu hadiba shi yace ba Allah ta wa ma ka na da an gane ku amma kaga abin da ya kama kara da ke kara ne sauran ire-iren wa'annan takanda da sauransu to kaga wa'annan ba a auna su buhu sai dai kana amfani kana sayarwa kana kaza kana kaza kudin su ya zo ya rage a hannunka ya kai nisabin zakka in kara da dukiyar da suka bada zakar kuɗi ba ma ja fi sadaqati fi ma yusqa bil anhari wa ghayriha bayanan da yazo game da zakar abin da ake shayar da su bil anhar da qorama wa ghayriha da wani noman me kenan noman rani eh noman rani kai kana yi ko bala ajala yana noman rani amma ku da kuke wuraren abin nan ba ku noman rani alan gurin wurin kuɗin zai aiki ya to akwai wani abokin mu insha Allah yana son noma sosai mala yusu za mu je mu samu sa gona rani a wurin ko ba ba <laughs> ana so albasa ai da sauransu kuma noman rani yana da amfani ko ba ku da ruwa kusa ne ko me yake bukata jari ya fi wahala ko to shi yasa ai zakkan shi ma ba a matsa ka sosai ba yanzu a in noman damuna inda zaka cire buhu daya in na rani ne rabin don ka sha wahala ka taba yin wahala da mu don kai noman damuna ma fa gonan ka yana kubcewa to to don kai na damuna ma yana kubcewa wannan kenan إمام الترمذي يأتي حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ضباب عن سليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زعلت فيما سقت السماء أبند روان سما يشاير كنا جي لومن دامنا أبند روان سما يشاير wal da idaniyar ruwa al ɗaya bisa goma buhu biyar rabin buhu buhu goma buhu ɗaya ruwan sama ne ya shayar da shi ko da sau ɗaya fa ruwan sama ya dake shi sauran a rani ya yi, za ka bada zakar da ɗaya bisa goma an gane ko ko al'uyun idaniyar ruwa misali mutum ya yi noma a nan misali eh, mu ce in shi ruwan da yake kawo kasa idaniyar ruwa yana zuwa har gonar shi ina fata an gane to gane shi ba zakar da muna zai ba sannan kuma manzala ta wafi ma su iya bin nazari wanda aka shayar da shi da bayi yayyafa ruwa bayi me shi zai rika ɗebo ruwa ne zai bayi an gane ko nisful ushur rabin ɗaya bisa goma rabin ɗaya bisa goma kenan ya buhu goma madadin cire buhu ɗaya rabin buhu in abu biyar madadin ya cire rabin buhu sai cire kwatan ina fata an gane قال وفي الباب عن انس بن مالك وابن عمر وجابر قال ابو يوسف وروي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن اشعري وسليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن النبي Wa وكان هذا اصح وقد Umar, حديث ابن عمر عن النبي في هذا الباب وعليه العمل عند امه الفقهاء yanzu yanzu ya raba mana zakka yana zakka kashi na noma in noman damuna bisa goma noman rani ɗaya bisa ashirin ko kuma rabin ɗaya bisa goma yana ɗaya bisa goma sake raba ashirin to amma mun ji wanda yake ɗaukar noman damina shi ne wanda ruwan sama ya bayansa ko kuma wanda idaniyar ruwa ya yi mai ya yi bayansa Ba za ku ji na uku ba حدثنا amma bane Hassan. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن رسول الله انه لمن الله سنة يا سننتر فيما سكت السماء abinda ruwan sama ya shayar wal uyun da idaniyar ruwa aw kana asariyan kaji na uku asariyan shi ake kira ba'lan kuci abin da ruwan sama ya shayar za ka ba da zakar mai damuna ɗaya da sana goma na biyu abin da idaniyar ruwa ya shayar za ka ba da zakka irin na damuna ɗaya da sana goma to menene ba'alar ko asariyar a'a kusa haka mabashi in ka ji an ce ba'alan ko asariyar kuna ji akwai irin bishiyoyin da in sun girma sun kai wani lebel muna ce to a rani ko ba ka sa musu ruwa ba za su yi yaya don jijiyoyinsu ya yi ƙafa jijiyar da kansa yana tsotsoruwa daga ƙafa shi ne asariya wanda jijiyar jijiyarsa yake tsotsoruwa daga ƙafa yawon tumatiri zai shiga asariya don na ga tumatiri ba ya son ruwa don guje da ake ruwa ma lalacewa ce eh irin su mangoro da sauransu irin su dabino ko a ranar suka haihu su a tsari yanzu suna tsotson ruwa da jijiyoyinsu daga can ƙasa to su ma still zakka irin na damuna za a baya. sai bisa goma ba na rani ɗaya bisa ashirin ba ko da a rani ne a ƙasa ya eh? haka ne yawwa haka rage yawwa kun gane wannan wa fi ma su iya bin nazari wanda aka shayar kuma da bayi yayyafa ruwa al'ushur ana ba da ɗaya bisa goma قال a يسا هذا حديث su. صحيح babu ma ja fi zakati mali laifin. bayanin da ya zo game da zakar dukiyar maraya an baka ajiyar dukiyar maraya shanunsa sun kai talatin kana kiwo ko ba ka ba to ya yi zakar su awakinsa an baka sun kai arba'in kana masa kiwo a'a an ba kuɗin maraya ya kai miliyan ɗaya kaga ya wuce lissafin zakka ma حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الليث بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي ان النبي لله النبي خطب الناس يا ايها متاني خطبا فقال سيدي الا ku من ولي يتيما wanda ya jibinci maraya lahu marayar nasa kun ji lahu marayar naka ne kaga wanka ya mutu aka baka dan shi ai marayan ka ne kaninka ya mutu aka baka dan shi ai marayan ka ne ira ba ta gane kawun ka kenan maraya na jini maraya ne dan wanka ya fi man za maka raba kenan da aka ba su dukiyar marayin faliyar ta jir fihi yi kasuwanci da dukiyar kada ya bar kuɗin haka wala ya turku nabe ta, kada ya kyale shi hatta ta kula husa daga har zakka ya riga Ka ga an ba su dukiyar maraya miliyan arba'in sai ka ajiye wai yanzu shekaransa ɗaya ne bari da ya shekara ashirin sai ka bashi yana da shekara ashirin da ɗaya za ka miƙa to miliyan arba'in shekaran farko za ka cire zakar miliyan ɗaya to za ka shekara ashirin da za ka cire sama da miliyan goma ko a baka dukiyar maraya miliyan ɗaya sai ka ajiye shekara ɗaya za ka cire zakar miliyan ashirin da biyu shekarar gaba haka in ka yi shekara goma sai ka ka cire kuɗi ya kai miliyan ɗari biyu a ciki ko miliyan ɗari da Kasa annabi ce an baka dukiya maraya inda ka juya shi don kada zakka shi, ka kana juya kana cire zakka ya kada قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناد مقال لأن المثنى بن صبا يضعف في الحديث أما كدوبة دليل سا أما وانا حديث ضعيف أما الحافظ أتكي بلوغ المرأة ابن عجل يتي أكوي حديثا سنة زو مرسل سن شيء kara masa قارة sai zan كيزان asalin da لغيره saboda haka za a yi aiki da shi to amma jami ya aka ce marayar naka in ba marayar ka ba za ka yi saka cire masa zakka <laughs> ka ba wani ba hurumin ka ba shi marayar babansa ya mutu sai aka ɗauki zakka sai danginsa suka ɗauki zakkan suka ba kai ba dangi ba ne amma suka kai mai amana ne ka aje sai shekara ka yi karama ne ka riga cire zakka <laughs> kaga wani ba hurumin ka ba amma kaga in kai babbansa ne ko wani nasa ne kana da iko akan kuɗi to manzo Allah ya ce kar a bar kuɗin a riga juya shi ashe ko da yaushe musulunci yana so a riga juya dukiya shi sa tsarin da da bankuna za su kawo shi na zu kwanaki ba an so a ka irin wannan tsarin wato a hana mutum ajiyar kuɗi da yawa a banki an gane ko a hana mutum ajiyar kuɗi da yawa a banki yanzu wasu da suke ta sace-sacen kuɗi mai ne da za a ce banki kada ka aje kuɗi ya fi naira miliyan to za ku yi mamaki yadda tattalin arzikin ƙasa zai yaru don in an san ba za ka je ka ajiye ba ba za ka juya kuɗi sai wani ya kafa masana'anta ya kafa gidan biredi an gane ko a'a to shi a garin su akwai gidajen biredi amma ba mai kwakwa sai mai kwakwa a ana yi mai kwakwa amma ba mai lemo sai mai lemo ko ba ka bane kaga za a kafa masana'antu kala kala amma a ji ana rika aje miliyoyin kuɗi a banki ana ta ihu gwamnati bai ka aikin yi ba yanzu ba akwai wanda ga ya mutu ya bar tiriliyan kuɗi a banki yanzu tiriliyan kuɗin nan in za a shiga da su harkar shi yasa yana da kyau gwamnati ma ta zo ta ce duk wanda aka zo kasuwa ko ba haka ba aka ga yana yawan harka yana da shagon nan yana da shagon nan yana da shagon nan ya cancanci gwamnati ta yi masa tallafi ina mata an gane don kaga buɗe buɗe shaguna da yayi dole ya sauki masu aiki kaga ya rage zaman kashe wando wani kuma sai tara su gaba ɗaya a wuri ɗaya to kashi ma bai yi ba ya kamata yana da miliyan ɗari ko ba ka ba sai buɗe harka na miliyan biyar biyar biyar biyar in na miliyan biyar biyar ya bude ai zai bude harka wajen ashirin in zai ɗauki mutum ɗaɗɗaya da su zauna ya ɗauki mutum nawa ashirin ko wannan ɗaɗɗaya ne za su yi aure su haifi yara yaran na suna makaranta iyaye na iya biya musu kuɗin makaranta amma ka sai dai aje a riga aje kuɗaɗe a bankuna to wannan yana kashe wuri shi yasa ko da zamanin sai zamanin manzo Allah wani eh, doka da aka ba ko daji ka shiga musulunci ya halatta duk wanda ya shiga dajin gwamnati a lokacin kuna ji sai ya sassare itatuwan sai ya yi shuka ya mai da shi gona gwamnati ta zama shi ta don me don kada matashe ya zama me kashe wanda to kaga wayannan suna da tsari kwarai da gaske yanzu idan kun duba a duniya ka dubi kasar isra'ila ƙasa ce fa karami yahudawan da kai ganin su ba yawa ne da su ba ba yawa ne da su ba kwata-kwata aka ce ba su kai miliyan goma ba su da kawai suke ta ƙara kansu a dole yan kano wannan kaɗai sun fi yan isra'ila yawa israel amma ka duba yadda suke da ƙarfi a siyasar duniya don isra'ila su ba su yarda da wasa ba sai nema ka taɓa ganin ana world ga wata tim daga isra'ila <laughs> ba za taba gani ba duk kwallo da ake ba su ba su da lokacin kwallo su nema kawai wannan wasa ne aiki wai a zo ana wrestling su yana ruwansu da wannan ana dambe su ba a wasa nema kawai yanzu a isra'ila kaga masallacin nan da kana da plot kamar masallacin kai ko da a raba masallacin nan hudu kwatansa kana da plot sai ya zanto ba ka yi komai ba a wurin ko gwamnati za ta ci taronka kuma in kai wasa za a kwashe an gane ko da kwata masallaci na kamar da damuna ya zo ba ka yi komai ba ko ita apple ka shuka wa ina ba an gane ko ya kuwa ka shuka wa ko hatsi ka shuka wa su ɓara su yanzu amma yanzu ka zo irin wuraren mu ba wai misali a isra'ila kan sayi plot ka bar plot din nan shekara ɗaya biyu uku gwamnati akwai limit da za a in ta kai baka gina ba za ku kwace ka gina amfani kuma yanda za ka yanzu masu kudin wani zai gina gida na miliyan ɗari miliyan ɗari biyu shi kawai tafi abuja yana can duran da ya zo garin su ajiye su ka hotel wallahi dole ka ba wa mutane su zauna ciki ko gwamnati da ba amma wa nan ka abin za ka yi ka je kasuwa ma yanzu ka ga ga wasu wani ya sayi mataccen shago bai gyara ba to yin isra'ila ne za a kwace yanzu aka mu da yawa eh, Allah yana ba mu abubuwa da dukiya amma ba za a amfana da shi shi yasa ko plot ne kake da shi in ba za ka yi gini ba ka yi shuka ina fata an gane ka yi gini ga wani fili ya rage a gidan to me ya dace zai iya eh, za a samu masara kara uku ka shuka kara uku a wurin a karya gasa a ci don ma muhimmanci haka manzon Allah ya ce da ɗayan ku ya ɗauki itacen dabino zai dasa sai ya sa'a ya ga mala'ika ya sa kawo a bakin bakinsa zai busa za a yi tashi alkiyama annabi ta in zai iya dasawa kafin a busa ya dasa musulunci baya son zaman banza yanzu har yanzu ana kukan babu aiki wallahi eh, matashi bai dace ma ya kukan babu aiki yanzu na kana gangara wani zaka ɗibi duwatsu zaka fasa masu gram za su har yanzu ka je dazuka na akwai gonakan da ba su nomu ba saboda haka akwai lalace tattare da mu wannan kenan saboda haka ba rayuwa ne na lalaci ba kai da kake so ka duk wanda ka ga yanzu ya zama wani abu ko da na kuɗi din ana cewa alhaji wani ana cewa kaza wani dubi sa ya wahala da eh, akwai wani mai kuɗi a Maiduguri mai jaribe na taɓa yana ba da tarihinsa har rake ya sayar kuma ya zo ya kuɗin da har a lokacin sa ya yi ginin da duk Afirka babu irin akwai barema za ka buɗe gona mu problem namu muna da lalaci sannan matashi yanzu baya so ya wahala kuma yana so ya samu da yawa in ka yi haƙuri yanzu haƙuri za ka yi daga ka abu da za ga wani matashin gidansu gaba ɗaya a wahala baban zai fito zai fita ya zo babu ko za a buna za a kwana da yunwa a gida shi nan sai dai zai kwan sai dai zauna to sai ka ce to tunda na. sai ka samu hanyar da za ka rage wannan radadi yanzu akwai aikin da ka ba mamaki da tido ne akwai aikin da shi ba zai iya yi ba ko in ya je ba za a yi ba yadda a bashi ba yanzu wani mai aikin karfi ya ga kai da tido ka je ko ma ne ba za a ba ka ba amma kai matashi kana zaune saboda haka ga ka da tido sai kai ka zauna ka ce to ni yanzu abin da za a yi ni zan rika fita in tura ruwa zan rika sayon itacen gidan ba ka rage abu a gidan ba zai amma problem din muna raina sana'a ko ba mu sani ba sana'ar nan da ake rainawa din in ka rike su ne za ka yi arziki gwargwade da ka wahala gwargwadon albarka da Allah zai baka yanzu ka duba yawanci ma'aikata wanda suke sata da biro daga yawanci suna mutuwa yaran suna shiga wani halin ta gayyara yanzu ka je kasuwa ko da kasuwar ba za ka ga wai wani shagon wani eh, ma'aikaci ina ba an gane wani gashi na ta sai ka ga wani ne a ƙauye kaza ga shagon shi yanzu shine alhaji wani ga wani daga ƙauye kaza don me ya yi noma ya wahala su ya ɗaiɗaibo Allah ya sa albarka ya zai arziki da su saboda haka wayannan sana'o'i na wahala da a nan arzikin su saboda haka aikin kashe wando ba naka ba ka zage kai tunda ka ji a shiga shiga musulunci ma akwai zakka ashe don ka sani akwai tattalin arziki a ciki sannan ka ji ma dukiyar maraya annabi ta kara a a cire a a juya ka in za a juya dukiyar maraya za a ji a isari an ji a isari direba za a loda masa kaya bai samu rabon shi ba masu jago za su ɗauka su sa ba samu rabon su ba ya an zo inda aka zo da shi ko za a sauke ba samu rabo ba masu sana'ar mai ba samu motar mai ba ka ji tattalin arziki aka ke. haka yake jujjuyawa sai fa ai kaga galibi da ake kaskanta goro misali ai ana ga bai taimaka tattalin arziki ba amma da zarar yayi yi aure ka zai sai maki zai sai kaza zai kaga ya fa ya da tattalin arzikin al'ummar shi wannan kin saboda haka dai manzo Allah ya a jujjuya dukiyar maraya kar a bar shi a haka وروى بعض هذا الحديث انا عمر بن انا عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث وعمر بن الخطاب shi دوي دوي dukiyar maraya wa باك magana baka da littafi wa qad ikhtalafa ahli al-ilm fi hadha al-bab fara'a ghayr wahid min ashab an-nabi fi mal al zakata asaba da wanda suke gani a dukiyar maraya za a cire zakka iyakai zakka akwai Umar wa Ali wa Aisha wa Ibn Umar wa bi yaqulu mali wa Shafi wa Abu wa Isa duk sun ce za a bada zakka wa qala ta'ifatu min ahli al-ilm wasu kuma sun faɗa laysa fi mali yatim zakat dukiyar maraya ya kai zakka ba a bayarwa wa bi yaqulu subhanahu wa ta'ala abdullah bin mubarak ku ya guri ba su sahabi a cikin ko ba ba wanda suka ce ba za a ba da zakat dukiyar marayan ba su subhanahu sauri ne da abdullahi dan mubarak ba su sahabi wanda kuma suka ce in ya kai zakka dole za a rika cirewa akwai sayyidina umar amirul mu'minin khalifa na biyu akwai ali dan abi talib khalifa na hudu akwai Aisha matar Annabi habibiyarsa akwai Abdullahi dan Umar ah, guru ne na malaman hadisi cikin sahabbai ga su Imam Malik Imam Darul Hijra ga su Imam Shafi'i ga irin su Imam Ahmad ga su Isa ibn Rahuya suka je ƙara su abubuwan da ya rage a babin a gidanka babun ma ja annal ajma'a jarhu jubarun wa firrikazi al-humus ba ma ja annal ajma'a malai sun tambayar in wanda ba danginsa ba irin su iri biyu ne akwai wanda an ba shi ajiya ko ba ka wannan ba zai bayar ba ba da zakam akwai ko wanda an damka masa an ce ya juya musu wannan dukiya kaga yanzu ba wai ajiya aka ba shi ya ajiya filon ya ajiya musu bayi. an ce ya sarrafa su in suna da bukata yi musu a ciki da sauransu da ya kai da ka zai cire su. wani kenan babu ma da annal ajma'a al ajma'a na'am na'am al ajma'a يونس a ba za mu jira kashe idon nan ba bismillah na kusa da dabba wani iri na gida ko na daji na gida al'ajima dabbobin gida jarhuha idan ta yi wa mutum rauni jubarun amma kar ka ɗauko zaki ka ka gida yi wa mutane rauni <laughs> yawa dabbar gida jarhuha rauninta jubarun menene jubarun banza ne me ake nufin banza ba a rama ba a biyan diya to ko tattun kudi wani ya mutu ba za a biya diya ba wa fi rikas arikas alkhumus za ba da khumus حدثنا عن قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول قال من قال تعالى اجماء دبو بن جدا جرها اذا انت يوم جبار ما كومي ماذا رامى بقى an gane ko eh, abin da ake nufi idan ga dabbar gida ba wai tana tare da mai gidanta ya rike igiyar ba kawai tana yawo a layi sai cinye ya je inji ya cinye rabin buhun masara to babu laifi ba za a biya ba amma kai mai inji ka sayo hatsin ka biya masu hatsin don ai baka tsaya ka musu gadi ba yawa ka yi ca ca ka kora wala bai yi ba sai ka biya ya cinye hannu ɗaya ka ɗebo hannu ɗaya ba a na wani ba sai yawa za ka yi amma mai dabba ba zai biya ba don yadda kai ma ka ce ka sakata ka wala shi ba dabba ya sakata ya wala eh, in dai a jeji kaga wannan jeji wurin noma ne ko ba ba mutum ba zai kai dabba ce amma a gida annabi ya ce inda rana kowa ya kiyaye kaya dabbobi Allah ya ce musu mata Allah kun bali ku, ko mutane ku ji daɗi dabbobi su ji daɗi da dare masu dabba su daure in dabba ya yi barna da dare, to me shi zai bi amma inda rana ba zai bi shi yasa a nan idan dabbar ya ɓata mutum abu to me dabbar ba zai biya ba an gane ko ba zai biya ba amma in ka san wannan ragon ga mai tunkuri ne yana fada wannan dama lalle lalle ne ka daure shi wannan kenan sanin ko sai manzo Allah ya ce wal ma'adin ma'adinai dubarun shi ma ba a biya menene ma'adinai ba a biya wal bi'ru dubarun rijiya ma ba a biya shi ne kasan inda ake tona gwalagwale yanzu ko da ka je kudancin ƙasar nan inda ake harkan gwalagwale mutum zai zo ne kamar barema sai ka sayi fili kamar masallaci sai ka biya an gane ko to sai ka ɗauki laborori sai ka ce za su yi maka tono haka yanzu ake a wurare to tonon da za ka ba da mitar da za a tona maka to su suna tono nan duk gwalagwalan da aka samu naka to ko yin cinikin kuɗin tonon suna cikin tono sai rami ya rufta suka mutu jubaru ba za ka biya jiya <laughs> shine المال jubarun والبير جبار rijiya جبار ne ka zo ka kira wani zai tona maka rijiya ku yi zai tona rijiyar dubu ɗari shi zai fara yana cikin tono sai rijiya ta rufta ko ana cire wani katon dutse da eh, igiya shi da leburansa sai igiyar ya tsinke sai ya rusu a kansa ya mutu to kai da ka ba na kun gane wannan zancen ka tona rijiya to shi kenan sai wani ya zo garin jan ruwa ya faɗi ya mutu to ba za ta mai rijiya biya jiya sai dai in ka yi rijiyar a dabba ki ana inda kwana ne ko ba kai masa murfi ba wani yana shan kwana sai ya faɗa to wani za ka biya jiya ina fata an gane to shi da abin da hadisi yake nufi jama'a to kaga in ka ɗauko irin wannan sai ka je to wani aka ɗauko shi yana yi wa wani gini ko bene yake gina wani sai su kafir ya kubce ya fadi ya mutu me su ya mutu ko lebura ya mutu shi ma mai gini ba zai biya diya ba sai dai ya so ya yi sani wa yan uwansa ina fata an gane wannan to shi da abin da hadisi yake nufi wa fil rikaz a cikin rikaz al khums ɗaya bi biyar rikaz ne al mal al madfuna fil azminat al jahiliya ka tsinci irin lokacin da aka tsinta a gundadin nan an gane ko kana tsinta to zakar rikas za ka raba biyar ka cire ɗaya don baka wahala ba yi za ka raba biyar ka cire ɗaya shi ko ba sai ya kai nisabin zakka ba sai ya yi shekara ba kana tsankar gwal kana sai da shi miliyan biyar zakka miliyan ɗaya kana sai da shi miliyan ɗaya zakka dubu ɗari biyu don biyar za ka raba ka cire ɗaya kuma a ranar kana kana eh, kana sayarwa dubu hamsin zaka dubu goma kana sayarwa dubu biyar zaka dubu ɗaya kana sayarwa naira dubu ɗaya zaka ɗari biyu kana sayarwa naira ɗari zaka murtala kana sayar da shi yobe zaka ba da zaka naira goma kana sayar da shi naira goma zaka ba da zaka naira biyu idan ko kaɗan ko yawa zaka ka raba biyar da shi قال وفي الباب عن انس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعباده بن صم وعمرو بن عوف المزني وجابر قال ابو عيسى هذا حديث صحيح باب ما جاء في الخرص باب ابن يزيد الخرص الخرص من هنا الخرص من سنة ديوا بابا لي من سنة ديوا الخرص نعم على عمر تنباني آه نروح عمسا لكي بايروا زنزو الخرص ما عمسا الخرص girbi girbi girbi ko akwai mai jane kana da jane wasu mandala al alkharsu yasme so ka me masa da martin eh alkharsu estimate kirdado yanzu yanzu in duba masallacin nan misali sai ce bulo kaza zai gina alkharsu yasme ka gane zo ba ba yanzu ɗaya eh? eh to nashi din girbin ya faɗi ba daidai ba ne wanda yake ce yanzu kai a matsayinka na mai hatsi ai kana iya ganewa buhu ɗaya zai iya mutum kaza kwana kaza to alkharsu kirdado menene kirdado shine yanzu in ka samu ƙwararrun manoma suka zo suka ka shuka masara ko shinkafa mai shi shigo ya zagaye gonan zai ce ka sai buhu ishirin ka aji eh, zai ga ka buhu ashirin za ka samu don yau da gobe sun ƙware wajen estimate kirdado حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الديالسي قال اخبرنا شوبه اخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء صالح ابن ابي حسمه قال نعم ابي حسمه يزو الى مجلس نزاغ مجلسهم فحدث يبام الابار ان رسول الله كان يقول من قال انا جاء اذا خرجت اذا كن كردادو كنا ji asali ma me yake ka irin wannan abin da yake ka irin wannan abubuwa Ah, akwai wajen kasan a nabi gwamnati ne take karɓar zakka a hannun mutane sai ta rarraba gwamnatin su to wani za ka idan amfanin sa din yayi sai ya tsaka ya dan babboye kafin a su. ina ba ta gane to saboda haka sai da zaran masararsa ya tsira ya fara goyon da kafin zai fara babbantarewa sai a za shiga iya na gona sai a rufe sunan shi a cikin gonar wannan zai ba da kowa musu akwai wanda suka kware da ilimin nan manzo Allah ma ya kware annabi ma ya shiga gona ya duba yana iya faɗa abu da za su fata an gane shi ke sai gwamnati ta jale ka in ta so ma ta ce a lokacin yin buwa hamsin ne ka zakar ka buhu biyar ka sai buhu biyar ka kawo kira fata an gane ka gode yana kawo ayyuka na biyu na biyu shine kai yi masarar ko ba ka ba da kai masara din nan abin da yake faruwa kana so ka sayar da masara wa yan gashi ba ana sayar da yan gwari suna sayar da masara wa yan gashi ba to kana sayar wa so ka sayar wa yan gashi to sai ka kirawo masu mai kirdado sai su yi estimate na gona sai su to wannan za a samu buhu uku to ga in za a samu buhu uku dama buhu uku bai kai mai ba buhu uku bai kai mai ba bai kai zakka ba amma sai suka yi estimate sai suka ce to za a samu buhu biyar ko ba haka ba za su samu buhu goma za su samu buhu ishirin za su samu buhu talatin to wannan take sai ka sayar da masaran wa yan me yan gashi in ka sayar wa yan gashi sai in buhu hamsin haka da za su samu sai ka je kasuwa ka sayi busasshen masara buhu biyar ka ba da me kun ga don wannan ana iya kirdado ana iya kirdado idan kana da gona sannan kuma kana da yunwa a gidanka ga masararka ya yi goyo bai bushe yadda za a ci ba kana iya kirda don sa sai ka sayar da masara da goyonsu amma sai a yi kirdado in an yi kirdado in ka sayar ɗin to shi kenan sai ka sayi masarar da za ka ba da kun gane wannan bayanan to wayannan suna daga ciki kaɗan daga cikin dalilan da ake kirdado to shi ne kenan anan sai annabi ya bada wata ka'ida na kirdado idza kharastum in za ku yi kirdadon gonan fa khudu ku dauka wa da'u thuluth ku bar nawa sai bisa uku fa in lam tada'u thuluth idan ba ku bar ɗaya bisa uku ba fa da'u rubu'a ku bar ɗaya bisa nawa hudu ku bar ɗaya bisa hudu to wannan yana da fuska biyu na bayani fuska na farko wanda galibin malamai suke kai in ka zo kai wa mutum estimate na gonarsa sai ka gano za a samu buhu arba'in ina fata an gane to ku yi kansil na ɗaya bisa hudu sai a subtraction na buhu goma a ce buhu talatin kun gane wannan bayanin ko kuma ku yi kansil na ɗaya bisa uku shi yasa ka zo ka yi estimate gona na za a samu buhu goma to a cire kwata za a ce bakwai da rai kun gane wannan bayanin in ba ku ba ɗaya bisa uku ba ku ba ɗaya bisa hudu me dalili dalilin da akwai kun zo kuma masa estimate ɗin kun tafi kafin abun ya kai ga a girbe tsuntsaye za su iya ɓata wasu yana fata an gane akwai wanda ruwa zai iya yi yawa ya kwantar da su akwai wanda wani zai zo wucewa kawai ya kakkarya yana fata an gane sannan kuma akwai wanda shi ma mai gona zai iya karyawa don ganshi a gida akwai wanda zai zo da abokinsa to kaga saboda wa'annan ƙananan abubuwan sai a ban ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa a ga adalci irin na musulunci ina fata an gane wanda shi da fassarar da asalin shi ake nufi a nan amma wasu kuma na iya ɗaukan barin wannan da zai fitar da lissafi ya zo an yi kyauta don gona don za a tsere masu gashi ko ba haka ba ko na ba kamar haka a bar sulusi ko rubuci ya bar rubucin sai a ci gaba da kula saura a kuwa to ga in rubucin nan ya girma amfanin da aka samu shi zai ba mu tabbacin wancan lissafin da muka yi daidai ne ko ba daidai misali gonar aka ce to za a samu an yi lissafin buhu ashirin sai aka bar aka raba hudu sai aka sayar da uku bisa sai aka kula da ɗayan nan bisa hudun da aka za ka girbe shi ta ga buhu biyar to buhu biyar sau hudu buhu ashirin an gane lissafin da aka yi daidai a an zo an girbe shi ta ga buhu uku aka samu ta ce lissafin can ba daidai ba ne yanzu ba buhu ashirin ba buhu uku sau hudu buhu sha biyu a an zo yi lissafi za ga buhu goma ne za gane buhu ashirin nan da aka faɗa ba daidai ba ne arba'in ne قال وفي الباب عن عائشة وأتى بن أسير وابن عباس قال أبو يسا والعمل على حديث سهل ابن أبي حزمة عند أثر أهل العلم بالخرس وبحديث سهل ابن أبي حزمة يقول أحمد وإسحاق والخرس idza adrakat istimar idan ta tatuwa suka kai minan rudab daga danye wa ina da inabi rudab danyen dabino da inabi min ma fihi zakka daga abu da akwai zakka ciki ba za sultan hukuma sai ya aiko kharisa mai kirdado ya khusa alai wannan sai kirdado mai gonan dabino ne yana so ya sayar da ƴaƴan akan bishiya sai a yi kirdado wal kharsu shi kirdado an yanzura ya duba man yibsuru zalika wanda yake da basirar haka ba kowa ba ne zai wa yaqulu sai ce ya yakhruju min hada zabib a itace zabib din nan za a samu inabin nan za a samu kaza wa kaza kaza da kaza wa min at-tamri adabina nan ma kaza wa kaza fa yuhsi alayhi sai ya musu kirdado wa yanzuru mablag al-ushr sai ya duba a cire ɗaya bisa goma a matsayin zakka ko min zalika fa yuthbitu alayhim sai ya tabbatar kansu kuma yi halli bai wa bai na sima ka bayan ya ƙyar sumin sai ya ƙyale masu shi da amfanin gonar su yi yadda suka ga dama da shi su ga zakar da yake kansu bai da adara kadin gabar uku domin hulun ushir idan amfani ya kai sai a kabile bisa goma haka za fa fassara ba da ahli ilmi wa bi hada ya qul mali wa shafi wa ahmad wa ishaq hadathana abu amri muslim ibn amri al almadini al-madini قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ an محمد بن صالح التمار tamar ابن ibn shahab an sa'id bin musayyab an بن ko أن النبي anna nabiy lalle كان kana على الناس من يخرصون man yana tura mutane wanda za su musu don kuruma kuma itatuwan dabinon su wa simarun itatuwan karmu jami'in kurum itatuwan inabinsu wa rahun da 'ya'yan itatuwan وبهذا الإجناء أن النبي قال في زكاة الكروم zakkar itatuwan zabib inabi kira inna ha tukhrasu za a yi mata kirdado kama yi khrasu nakhl yadda ake kirdado mai dabino ka dabino ya zo maka kirdadon danyensa sai ka ba da zakkar ka je kasuwa ka sayo zakkar ka sayo dabino busasshe ka ba da zakkar ya maka ina inabi danye sai ka bayar da shi da zakar ina inabi busasshe ai mai karda don masara ɗanye a jikin itatuwanta karanta to sai ka siyo masara busasshe kamar da ta ai maka karda don shinkafa ɗanye kan eh, itacenka to sai ka siyo shinkafa busasshe kamar da me kamar da zakarsu na'am sai ce ina tukrasu kama yukrasu nakhlu ثم تؤدى زكاة الزبيب كما تؤدى زكاة نخل التمر وقرر وهكذا كذا إلى آخرها babun ma ja fil amil ala sadaqati bil haqq me yin sadaka me yin aiki akan sadaka bil haqq da gaskiya waye me yin aiki akan sadaka akwai kwamitin da ake tara su sa su su tara me su taro zakka to ga kwamiti din nan da za a tara sa su taro zakka wannan dama ka'ida galibi na samu manhaji daya kuma aka samu babu son kai babu bambanci to wannan kaga dole in za a sa kwamiti da a samu masu ne masu adalci don in ba haka ba yanzu in ka sa wani kwamiti da tara zakka misali a nan gari. ko ba haka ba to ba mamaki kwamitin ahli sunna ne ko ba haka ba me yiwa su hana dan dariƙa ko ba haka ba ne ba mamaki kwamitin dan dariƙa ne me yiwa su hana hana ahli sunna ba mamaki a'a duk ahli sunna ne ko kuma a dariƙa ne amma akwai masu son zuciya akwai wanda ka canci ka canci ka bada zakka amma don ka kasa shi akan neman aure ba zai baka ba ko ko kawai don ya tsare ka ko ko kawai don kabilanci to wannan kaga a bar kowa ya bada zakkar sa kada eh, a yi wannan hali ina fata an gane kaga kuma in za a yi kwamiti din ba wai anguwa ɗaya ne don kaga shi ba mamaki wannan dan kwamitin ya san talakar anguwansu amma akwai unguwar da bai san talakar ta ba to amma in za a samu amintuwa da wakilci da sauransu to wannan ba laifi babin wanda aka wa aka sa cikin masu aikin tara zakka حدثنا عمر بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن اياس انا عاصم بن عمر بن قتاده حول سوا حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن خالد ام محمد بن اسحاق انا عاصم بن عمر بن قتاده ام محمود بن لبيد الرافي بن خديج قال رافي سمعت رسول الله يقول na ji annabi yana cewa al'amilu ala sadaka mai aiki akan sadaka bil haqqi da gaskiya kal ghazi fi sabilillah daidai yake da mai yaki don me a addinin Allah hatta yarja ila baiti har ya dawo gidansa an gane ko mai aiki akan sadaka daidai yake da mai yaki don a addinin Allah ma'ana in kana cikin kwamitin tara zakka kuma kai gaskiya a ciki to duk lokacin da ka fita tarawa kamar ka fita yaki ne na ka addinin musu. wannan ba wannan kaɗai ba za ka yi ga yan hizba za ka yi ga yan agaji ko ba haka ba an je wa'azi an je kaza eh, ko masallatai da son su nemi taimako to su ma in sun yi aiki da gaskiya to me shi yana da ladin yana jihadi yana yaƙi da ɗaukaka addinin musulunci wannan kenan قال أبو يسعى حديث rafi. من خديج حديث حسن ويزيد ابن اياد ضعيف عند اهل العديد وحديث محمد بن سعد باب ما جاء في الموت دي في الصدقه باب بيان da ya كان kan تعدى ta'adda a sadaka mai wuce gona da iri حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن صعب بن سلام عن انس مالك قال رسول الله الموت دي في الصدقه mai ta'addanci a sadaka kamar mai kamar mai hana to malamai sun tattauna me ake nufi a nan me ake nufi ta'addanci ko wuce gona da iri wasu ka ce yana iya faruwa da mai ba da zakar kamar mutum ne ya tashi ba da zakka sai ya ba da zakka da bisa tsarin musulunci ba ko ya gutsutsura shi ya samu mutane yana raba ɗari biyar biyar wa za ɗari biyu biyu ma yana raba zakka ba kaga ya yi ta'addanci a zakka zunubinsa daidai yake da wanda ya hana zakkar baya bayarwa yana daga cikin ta'addancin zakka ya ba da zakkar ba a kan tsarinta ba a samu ga dama yana da kyau zakka idan ka tashi cirewa ka samo mutanen kirki wanda suke cikin halin bukata an gane ko yanzu ku wanda ɗalibin ilimi ne mai addini ne mai kokari wajen addini an gane ko amma za ga ko da daidai da karatu za yi ba shi da littafi ko ba ka ba abincin bakinsa da kyar ya dace ka maka mishi idan baka ba shi zakka ba ba rere za su je su ba shi zakka ina fata an gane wannan to shi da kenan abin da yake nufi kamar mutum ka taso ga wasu wanda suka cancanci ka ba su zakka mutanen kirki ne sai ka ɗauki zakkar ka je ka samu wasu wani da kullum a gidan giya suke karshe da kana ba da zakka ba kuɗin ka zai je shan giya ne kana ɗaukan buhun masara kana ba sayarwa zai ma je karta ne ko ka wannan halin sa da ka ba su zakka to kai ma kana da laifin kamar ma wanda baya ba da zakka ina fata an gane kuma wannan yana iya shafan mai karban zakka din don zamani don ana iya samun wani lokacin hukuma tana iya sa masu tara zakkar mutane muna ji in ta sa masu tara zakkar mutane sai su zo madadin an ce in zakkar dabba kar su ɗauki katon dabba sai suna karɓar katon dabban mutane ina mata an gane in su zo suna wa mutum estimate na kayansa abin da dubu biyar ne sai su ce dubu goma kaga suna cutan yan kasuwa da suke karɓar mai zakkan nasu to an samu masu irin wannan halin an samu irin masu wannan ɗabi'a to har ya kai gama wasu zaga idan an samu wasu sarakuna suka sa masu tara zakan to sai ana iya samun na masu tara zakan mugaye zai zo abinda kuɗinsa bai kai ba sai tsurara kuɗin to har wasu suna koyewa ina fata an gane idan ka san in ya zo zai maka over estimate sai wani ya koye rabin kayan shagon ina fata an gane don wanda ya zo zai maka lissafin mugunta to shirin sai a ah, shirin kenan wani hadisi yana nuna irin waɗannan masu tsanantawa a kwamitin tare zakka to zunubinsu suna da zunubin kamar mai hana zaka. ina fata an gane shi yasa ashe ana ana so wanda zai cire wanda zai zo ya tara zakar mutane ya zanto yana da baya zalunta su kuma yana yi musu magana masu daɗi wasu ba sun ce abin da hadisi ne yake nufi shine mai mai ta'addanci a sadaka ko zakka kamar mai hanawa shi da wanda zaka yana da sadaka da kyautatawa amma ya bar iyalansa a yunwa ba abinci an gane ko akwai kuma wata magana da malamai suka ƙara anan hadisi yana magana wanda in yi sadaka din yana gori shi da wanda yake nan kamar mai hanawa qaulu ma'rufun wa manfiratun khair min sadaqatin yatbauha adha bala ya kawo fil babi kaza kaza ila akhiriha malam ko kana magana Eh. kaji kaji maganar sa akwai wasu makiyayan da za ka ba fa cire zakka don me irin malaman da suke zuwa wurin madadin a ce awaki sai sun kai arba'in sai ko wani goma za ka cire daya madadin shanu sai sun kai talatin sai ko wani goma za ka cire daya daga wani ma ba zai cire ba to kaga wannan da ya zo ana ta musu ɗan shi wannan malami da suna malami ne zai tsananta musu to kaga yana da zunubin kamar shi ma mai hana zakka da don wannan lissafi da ya ba su ba za su su daure da zuciyar su bayar ba wa fil ba ma ja a fi ridal musaddiq bayani da yazo game da yardan mai sadaka حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا محمد بن يزيد عن مجالي عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت اذا اتاكم المصدق idan mai sadaka ya zo muku fala yufariqannakum illa ardan kada ku rabu sai bisa yarda kar ku dau abin da baya so a ku rabu a bisa yardansa komai حدثنا أبو عمار الحسين بن قريش قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي بنحوه قال أبو يسا حديث داود عن الشعبي أصلا من حديث مجالد وقد ضعف مجالد بعض مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط بما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء ana karɓar zakka daga mawadata a bawa mabukata imam zai ta haddasa na alibin sa'id al-kindi al-kufi qala hadathana bin riyaz an ash'as an auni bin abi juhaifa ana abihi kala, qadima alaina musaddiqun nabi bai tara zakar annabi ya zo wajen mu fa kada sadaka ya kalbin zakka min aghniya na daga mawadata fa ja'ala sai sanya ta fi fuqara ina cikin talakawan wa kuntu gulaman ni a lokacin in ji mai ruwaya baban abin haifa ni yaro ne karami yatiman ko maraya ni yaro ne karami ko maraya ba ba ni min har kalusan sai ba ni kalus a zakar alamar an gaɗi zakar dabbobi ne sai ba ni kalus idan ta kalus ya'yan dabbobi ƙananan yara amma a raƙuma duk raƙuma da take da shekara ɗaya zuwa takwas kafin ta shiga tara wannan kalus ƙaramar raƙuma amma in ta kai tara zuwa sama ana ce mata naƙa gadan ni ma aka bani karamar rakuma wannan ya nuna mana a cikin zakka ana bayar da shi hatta ga wanda ba baligi ba da kaga wannan ba baligi ne maraya ne ba shi da masu ɗauka nauyin sa an ba ka wannan rakumar kaga zai iya taimakawa rayuwarsa wannan kenan قال في الباب عن ابن عباس قال ابو يوسف حديث ابي جعفر حديث حسن امام ترمذي yace باب ما جاء من تهل له الزكاه باب bayanin da يزو game da wanda zakka ya halatta gare shi حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد أن حكيم بن جبير أم محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أن أبي أن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وند يكي روكا متاني يدركي روكو برا قناعة وله ما يغني ينادى أبن زي إشيش جاء يوم القيامة ومسألته في وجه زي زوران القيامة روكو زي تأثير أبن Eh, a fuska za ga khumushun au kudushun au kuduhun wasu suka ce au au mai ruwaya ne ya shakka wasu ko suka ce a gurgudan abin da ya roƙa na ɗaya khumush in ka ji khumush shine a fuska a fuska kamar eh, a yaguni fuska amma da farce shine khamush a yaguni fuska da farce yana cikin au kudush kudush kuma fata na fuska ka yaje shi da me da itace ka samu itace mai kaifi ka rika tsatsa ga fuskar ka da ita kaga zai fi farce tsananin ai au kuduhun kuduhun shi da kawai mutum kawai yanzu yana ta cizan fuskar ka yana cizan tsoka yana ciza yana ciza wannan shine kuduhun ka gurgudu abin da aka roƙa gurgudun muni wanda za ga yanzu wani abu ne da za ga 'yan siyasa suka koya Zaga yana da miliyan ɗaya shi miliyoniya ne amma har yanzu a kakara yake ina fata an gane ya zauna mana ya bashi ya karba in ba bashi kar ya karba to sai ya tsaya shi kakara yake yi har yanzu ya ɗauki kakarar shi ne sana'a to zai zo ranar kiyama gwargwadon kakarar yana kakara ana kakaro fuska zai zo ranar kiyama fuskarsa ba nama yadda ka san kashi da rai Sai yana zuwa to an san wannan maroƙi ne Eh, amma in lalura ya kama ya roƙa baya cikin wannan kila ya rasu aka ce ya manzo Allah wa ma yubni me zai isar masa kala ta 50 dirhaman yana da dirhami 50 kuma yana roƙo to wani zaga haka yake sai ga an raba mota an bashi an yi kaza an yi kaza wani ba za ga shi karan kansa ya yi dukiya ce amma har yanzu a roƙon yake kuma roƙon nasa ma ya yi muni sai ya bata wani ko ya je ce a kawo taki za a raba manoma shikenan sai ya sayar ya rage kuɗi kaga kaga yana da wadata ya ci da sunan talakawan ko ya ki ba su shi da abin da yake faru ko abin zai baka so. yanzu zaka koda irin eh, yan gudun hijira din nan zaka za a ɗauki ba za ga ɗan gudun hijira ne za a ɗauki ɗan ƙauyensu ɗan garinsu a bashi shaman nasu amma za ga za a kashi shinkafa ba sai ya kaɗa kasuwa ya ce ai babu lalatattun irin wannan ai masu saya musu a kasuwan ba su ne tsinan shi da kira kila sai manzo Allah ta jira mai hamsin au to amina za ko ta na zinari qala wa fil babi an abdullah bin amr qala abu isa da ibn mas'ud hadith hasan wa kata kalaw shu'ba fi hakim bin jubay min ajli hadha al hadith wa nakir حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان انا حكيم بن جبير بهذا الحديث وقال له عبد الله بن عثمان صاحب الشوبه لو غير حكيم حدث بهذا الحديث انما با da wani ne daban ba hakim bai ba mu labarin wannan hadisin fa qala hu sufyan wa hakim me ya samu hakim la yuhadithu an shuba shuba baya karban hadisi baya ba hadisi ne qala na qala sufyan sami'tu zubair yuhadithu bi hadha amma muhammad bin bin inda بعض أصحابنا وبي يقول الثوري وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند رجل خمسون درهما إذا مكنا درهم خمسين لم تهل له الصدقة bai halatta a bashi sadaka ba malamai suka ce bai halatta a bashi sadaka ba ko zakka wannan ko a ce bai ana nufin bai halatta ya roƙa ba an gane ko amma ba yawan hannun kuɗin mutum bane yake hana a bashi zakka yanzu da mutum yana kasuwanci aka ce na miliyan hamsin ko ana bin sa bashin miliyan hamsin aka ce to in za a ba da zakka shi da laifi ina ba an gane kuma ba wai don mutum yana da abin da zai bada zakka sa ya ba da zakka ka ce ba za a ba shi ba ha sai yayi noma akwai wanda zai noma ya samu masara buhu goma ya da zakkar buhu daya ko yana cikin wani talauci a duk sa zai ba da zakkar ba mamaki wannan buhu goma a gidansa da kire wata uku don girman gida kayan za ba da zaka za ba shi kamar aka ce ko da mutum ne a ce yana da albashi albashinsa ya kai naira dubu ɗari a wata amma tsakanin mata yara yan dangi kaza da yake rike da su wannan kuɗin watan ya kwana sha biyar ma sai ya shiga cin bashi shi ma za a bashi mai za a bashi zaka ina mata an gane wadda kenan gwargwadon yadda ya zanto cikin bukatarsa zuwa ƙarshe babu ma ja a mallata hin lahu sadaka ko wanda bai halatta su ci zakka ba an gane ko wanda ba su halatta su ci zakka ba kuma gida gida akwai wanda don dangantaka da suka fito akwai wanda don abin nasu حدثنا ابو بكر محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الديالسي قال حدثنا سفيان بن سعيد اول سنه وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن صعب بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو kasan bayan qur'ani ya kirga wai da za a baiwa zakato hadisi ko ya sake tantance bayanai akai annabi kala daga annabi ce la tahillu sadaqa zakka bai halatta ba ko sadaka bai halatta ba zakka bai halatta ba ligani ga mawadaci wala li zimirra ko mai karfi sawiyya ne lafiyayyen gabobi to akwai wanda zaka yi kaga yana da karfi ai na jiki yana iya faskare yana da lafiyayyen gabobi to ana nufin ba za ba shi zakka ba in ba shi zaka ba shi sai dai a ce me yiwa hadisi yana nuna cewa ba zai roƙa ba ina fata an gane ba zai fito yana roƙa ba amma ya ba shi zai karɓa ko kuma hadisi yana nufin la ta hilu sadaqa li ghaniyyin akwai mawadaci da ba a ba su zakka wala li min ratin sawi to kaga mawadatar da ba a bashi zakka a nan akwai hadisi ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram ya ce zakka bai halatta eh, ga mawadata ba sai biyar cikin su to a cikin ya sake shiga cikin wanda Allah ya ce za ba zakka akwai wal na alaiha wanda ya zo su ne kwamitin tara zakka to kwamitin tara zakka ko miliyoniya ne shi ana bashi abu a cikin zakka tunda yayi wahalar mai tarawa to kuma akwai mutum ne mabukaci aka bayi zanta sai ya ɗibi wani abu a cike yi wa mawadaci sadaka da shi mawadaci zai ci akwai kuma wa fi sabilillah an gane ku fi sabilillah wani fi sabilillah malamai sun tattauna kwarai da gaske suka ce akwai alkali na kotun musulunci ina fata an gane alkali na kotun musulunci shi ma ana iya bashi ya shiga cikin ofisa duk wadatarsa ana bashi don me za a bashi domin ana so ya zanto bashi da yunwa yana da wadata yadda ba za a sa cin hanci ya kashe auren da ajalinsa bai kare ba an gane ko ba za a sa cin hanci ya karkatar da gaskiya ba haka nan masu da'awa masu karantarwa masu karantarwa an tara musu yara islamiyya suna karantarwa suna faɗakarwa su ma za ba su zaka duk dukiyarsu don kada wani ya ba su abin duniya an gane ko su ƙi faɗan gaskiya ina fata an gane to su ma ana ba su zimin ratin sauyya shi da ke nan mirra zo mirratin fasawa mai ƙarfi sauyin mai lafiyayyun gaɓoɓi ana قال وفي wa عن ابي هريره وقبش wa جناده وقبيصه بن مخارف قال yi sa. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقرأ شعبة عن صاحب بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد وقروي في غير هذا الحديث أن النبي لا يقول صدق لخني ولا لذي رجل سوي وإذا كان رجل قويا إذا ممكن هذا كرفي محتاجا أمام بكاتشين yana da ƙarfin to an gane ko shi ɗaya zai iya ɗaga a kori kura amma mota da mabukaci ne ka san ƙarfin jiki daban ƙarfin wadata daban wala mai kun inda washe ba shi da komai wato su duka alaihi ake masa sadaka ko aka bai zakka ai za a da mutasaddiki inda alailil wanda ya bada zakkar yayi ya kyauta wa jama'a wa wajhu hadha alhadith inda ba'd ahli ilmi ala mas'ala fuskar wani hadisin wajen wasu mabuta ilimi da ake cewa zakka bai halatta a baiwa mai karfin jiki da lafiyayyun gabobi ba alal mas'ala ana nufin bai halatta bane su yi roƙo amma akwai mai karfi dan dan wanda zai daga daga buhun masara kan shi yana da karfin jiki amma ba shi da wadata za ka baki shi zakka ina ba ta gane saboda haka kenan don in ba ga wani yan fahimci su hadisin sai dai zai riga ba wa gura gure da makafi za ta ba za ba da shiga mai karfi da lafiyayyen gabobi ba wanda yanzu galibi gura gure da makafin da masu bi lafiyayyen kuɗi ina fata an gane saboda haka abinda hadisi yake ne tana da lafiyayyun gaɓoɓi da sauransu to bai dace ba bai halatta ka roƙi ne zakka ba an gane ko bai halatta ka roƙi zakka ba wai bai halatta ka roƙa ba amma kana iya zuwa kaga lokacin zakka ya kusan sai ka je gari da a kai a kai kaga jiki ne zai dan bayar akwai dan damuwa ina fata an gane ko da kana da karfi da lafiyayyun gaɓoɓin to amma ga wata babban jinya ta faɗa gaban ka kaza to kana ga hannunka mai sanda ba zai ba wannan ya zama lalura والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كان يروقه wannan kenan za ku wanda ya roƙa ma ba a samu balle ma ba a roƙa ba wannan kenan a takaice dai ana son dai mutum ya zanto jarumi sai in abu ya gagara حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جناد السلولي قال سمعت الرسول يقول لا جعل بنا فدي في حجة الوداع حج من قانا wa waqifan bi arafa yana tsaye a arafa atahu arabi wani ba kauye yazo fa akhadha bi taraf ridai sai kama bakin tufafi annabi fa sa'alahu iyahu sai ya roki annabi wannan mayafin fa aqahu sai annabi ya basa wa zahaba sai fa inda zalika daga wani lokacin hurimatul mas'ala aka hana roƙo an gane ko annabi yana tafiya kawai zai kama yafi ina so sai annabi ya bashi duk da hadisin da ifi ne fa qala rasul sai manzo Allah ce innal mas'alata la tahillu li ghaniyyin roƙo bai halatta ga mawadaci ba wala li zimin rajin sawi ko ga mabocin karfi mai lafiyan gabobi ba illa li zai faqir sai ga ma'abocin talauci mutqi'in in ga jancin mutqi shi da talaucin ma mai tsanani an gane ko sannan kuma au gurmin ko bashi don gurmin biya ko bashi muf zai'in ko bashi wanda ya wuce gona da iri ya wuce iyaka mu zai'in da za ku wanda za ka ana biyan da bashi ko da shekarunsa ba zai iya biya ba manya manya bashi ga shi na yanzu ma duk in an sha ba gidansa akan bashi ake ci to shi ba zai roko. don cikin wanda ake ba zakka akwai walkhari na wanda ake bi bashi shi yasa kana iya yafe masa a sa da kake bin sa sai ka yafe a maimakon zakar da zaka bashi wa man sa'ala an-nasa li yusri bi malahu wanda ya roki mutane don dukiyarsa yawa shi bai kudi da kawai don a ƙara wa borno dawaki yake ta roƙo kana khamoshin fi waje yana yakushin fuskar amma yana da wadata sai wani ya bashi wani ya halatta ka an gane ku kai miliyoniya ne sai wani ya baka kudi ya halatta ka don sai na umar annabi yana yawan daukan kuɗi ya bashi mai yawa sai sai na umar ce ya rasulullah afihi afqara minni ka ba wanda ya fi da bukata ina ta an gane ka ba wanda ya fi da bukata ne mai kuɗi sai annabi ya ce duk wadatar ka in dukiya ya so ba roƙa kai ba ka ba ka in ka so ka ci in ka so ka tashi a harkokinka in ka so ka samu wanda ya fi ka bukata ka bashi an gane ku don me yiwa shi din ya baka yana ganin za ka yi ka samu wayanda suka fi bukata wani ke sai ya ce wa man su'ala nasu li yusra bi malam wanda ya roki mutane aikin sa roƙo kawai da ya tara dukiya ba wai don lalura ba kana khamushan bi waje yana yakushin fuskar mai mulki ya wuce ranar gyama wa radfan kuma akwai radfu menene radfu dutsen guga na wuta ya kulu min jahannama rasfan kai dutse ma'ana abin da ya roƙa za mai da shi rasfan duwatsu ne sai a sa su a wutan jahannama sai zafi sai ja sai baki ya kai rika ci kawai abin da ya roƙa za mai da su duwatsu ta ya rika ci rasfan ya dutse ne mai zafi ya kulu min jahannama zai ci a jahannama ko shi aka ce mutum zai ci ai hada shi da aiki don haka annabi ce dabara ya rage masa wa man sha wanda ya so fal yuqilla ya kankanta roƙo, wa man sha wanda ya kuma ya so fal sir ya yawaita roƙo, wannan ya rage shi kamar yadda yake wa man sha fal yuqilla wa man sha fal roko kai roƙon abinci abu ne muhimmi an gane ku na ba lafiya abu ne muhimmi amma wani roƙon bai kai ma a yi masa roƙo ba wani roƙon bai kai masa roƙo ba kawai galibi wasu abubuwa ne na buri kaga roƙon abinci eh, lalura ne rashin lafiya lalura ne kai hatta matsuguni shi ma lalura ne an gane ku kana iya gini ka yi wa wani roƙo ya rufa ba ka duba yana lalurai ne amma sauran abubuwa mu muke jawo kanmu za ga yanzu za ga yanzu irin matsalolin da yake faruwa za ga galibi ana samun su a mata za ka aurar da yarta sai ta ci bashin dubu ɗari ta ci bashi dubu ɗari ya wuce gona da ni ka gani to wannan lalura ne yana da kyau duk abin da za a yi roƙo sai a yi roƙo a kan abin da labun da sai da shi ina fata an gane labudda sai zan da shi mu yanayin abubuwa da suka sauya fa daga zamanin annabi da za ga wani an haihu masa sai ya ja shi ba shi ragon suna wanda shi hannu baka hannu ƙarya haka yake rayuwa to me ya zafi a'a matar sai ta ɗaga hankali sai ta je ta nema mu riga ɗaukar rayuwa da sauki yanzu ko da zamanin annabi yar annabi da ta yi auren fatima wanda annabi ta tsoka ce a jikin me annabi ya kai ta gidan miji mayafi ne fa da abin yanzu a yanayin rayuwa in ka ɗauki ɗan abin da ake bayarwa na promise in a zamanin annabi ne fa ya isa kawai yanzu ka aurar da yarka ka ba da tabarma da filo ka kyauta to dama musulunci bai ce kai kaya ba musulunci bai zaka ba shi yasa yanzu din ba wai duk duniya ne haka ake ba yanki saboda aka mu rika ɗaukar rayuwa da sauki ko aure da yarka za ka yi ko kai din za ka yi aure yi iya abin da za a iya ko da daga ba Allah ya zai hore ta ka amma a'a akwai masu ayi akwati akwai masu zuwa su gani ka ji gulma ka ji gulma wayana duk fitin turo muke je muka ɗiba suka zama alaka kai a rayuwa Allah ganga ya rayu abinci lafiya wannan su ne ba wanda ya zo a wuri yarka to ni ba zan koyi maka banda to akwai ƙarya a cikin promise da za ka na iska ko ba ka ba wani akwati kaza kaza nawa zai ci dubu ɗari to ba ni farin dubu ɗari sai kai masa kare ba shi amma sai ga hankali zai tashi mutum to mu riga ɗaukar rayuwar mu daidai wa daidai mu koma zuwa ga magabata na baya ya kamata bashi a hau kanka bashi a hau kanki don lalurar rayuwa don abinci don jinya amma ba don ire-ire wani abun kele-kele fiti-fiti ba an tafi can su suna cin taliya da spaghetti ke kai an da abu sun je suna ta cin kaji da <laughs> kai an da ciku-ciku saboda haka mu riga ɗaukar rayuwa da su ya mu nan ba daidai ba ne abinda wata kai wani ba haka in an ɗauka a hankali komai za su a karfin shi saboda haka in za a yi roƙon a duba abinda za a yi wa roƙon ya kai roƙon shi da abinda zai faru abinda za a kai yi wa roƙon ya kai roƙon kuma yana da kyau ya zanto musamman tunda muna da mun ɗauki al'adu irin wannan maza a riga zama ana da tattali a rika zama ana da sassani saboda haka roƙo ba wai abu nan ba yanzu a nan da zaka an tsaki roƙon sana'a a saudiya sai da naga wani ya zo zai roƙo an yi sallama a masallaci dab da masaukin wani masallaci zai roƙo ka ja ka ɗebo shi aka zuba ta shawar sai aka ce masa nan ɗin ya shigo masallaci ɗin Allah ne Allah masallacin Allah da ake bauta mishi ake roƙo ba bayansa ba bayan sa din kowa ya zo shi ma ya roƙi Allah <laughs> to Allah sa mu dace ba ma ja fi karayati sadaqa lin nabi wa ahli baitihi wa mawali karahancin cin zakka ga annabi da iyalan gidansa da yantattun bayinsa family annabi ba sa cin zakka har ya wuce ne to bari mu tsaya na abun faɗa na daidai Allah ya ba mu dadansa kuskure ko ko tuntuma Allah ya taimaka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa na nastaghfiruka